بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدك دكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واثقة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه المصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الدائي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتهية الإسلامية الكريمة الفاضلة تهية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan babban ɗakin taro a kuma nan mambaya house a kuma cikin wannan babban birni na kano bahaushe ce kano ta dabo ce gare jalla babbar hausa yaro ta kasa nuko da mai kazo zo an fika kuma wannan magana gaskiya ce duk abin da ka zo da shi kano an fi ka idan ka zo da sunna kano akwai professional ahalin sunna a kano da za su koya maka sunna idan ka zo da bid'a da shirka akwai gingima gingima yan bid'a da duga, mu mushrikai shi ba kuma Allah ta'ala ya sa mu dace kamin na ce komai ina miƙa godiya bayan godiya ga Allah madaukakin sarki ga ita wannan kungiya ta amwa wacce ta aika mun gayyata domin zuwa gabatar da lacca ina addu'a Allah ya saka musu da alkhairi babu shakka na zo taron rufe gasa ta karatun alkur'ani mai girma da aka yi a nan kano a wannan wuri su malama halima shitu suka gabatar mun da wannan gayyata na ce in Allah ya amince zan zo na ce daga yanzu in suna so su gayyato ne ba sai sun sha wahalar zuwa ba akwai imamu ahalin sunna wal jama'a idan suka faɗa masu ya buga waya an gama Allah ta'ala ya samu dace an ce abin da za mu tattauna a kai shi ne wato balahira da dambarwa da ake samu a tsakanin ma'aurata a wannan zamani wasu hanyoyi za a iya bi domin a warware matsalar musamman la'akari da magabata na wannan al'umma auren rakinsu suna yin karko suna yin kyau amma ita kuma wannan al'umma da muke rayuwa a ciki auren baya yin karko kuma baya yin kyau sai abinda ba za a rasa ba gaskiyar magana wannan darasi yana da muhimmanci kwarai da gaske kamar yadda wannan matsala ta dami amuwa ni ma ina cikin waɗanda ta dama aure a zamanin magabata da aure a zamanin mu bambancin ya fi tsakanin sama da ƙasa sannan mace-macen aure da ake samu a halin yanzu abin ya zama bala'i aure mutuwa yake ba ji ba gani yadda kuka san kwallon tarki dan da yake mutuwa haka aure yake mutuwa a cikin wannan al'ummar ni har ina ganin ma wato kaman wani auren ma kamin a daura shi yake mutuwa wato auren ya ma mutu wato a mace aka dauro shi aka kawo shi wani lokacin ka sayo kwallon tarki ka saka sai ka samu ashe tun kan ka ya riga ya mutu baka sani ba to akwai auren rake da a wannan zamani ina musu fahimtar ma sun riga sun mutu tun kamin a daura auren babu shakka wannan al'umma mai tsafta dole irin wannan ɗabi'a ta damu dukkanin al'umma idan aka ce za a yi magana akan me ya kawo taɓarɓarewar aure da rashin ƙarkonsa da rashin ingancinsa a wannan zamani matsaloli ne da yawa da ba za su iya ƙirguwa ba wannan ya sa lokaci ina da tabbaci ba zai bar mu mu tattauna abin da muke so mu tattauna ba shi yasa da ɗan tsakuri wasu matsaloli kaɗan da nake ga suna da muhimmanci kwarai da gaske watakila gyara su zai sa sauran waɗanda ba mu ambatan ba masu gyaru da kansu to sai na tsakuro irin waɗannan matsaloli da na tsakuri guda goma sai na ƙara guda ɗaya domin ina laha witirin hibbul witir sai suka zama matsaloli guda goma sha ɗaya waɗannan matsaloli guda goma sha ɗaya ina ganin da za mu samu damar gyara su a cikin auren rakinmu a wannan al'umma da za a samu sauƙi da auren zai yi kyau zai yi ƙarko kuma ma'auratan za su yi rayuwa cikin aljannar aure ba cikin jahannamar aure ba Allah ka gafarta mana wasu abubuwa ne waɗannan babban matsalar da wannan al'umma yake damunta na farko shine rashin sanin darajar ya mace ita ya mace al'umma mutum yanzu ba su ma san ko darajarta ba to tunda ba a san kimarta ko darajarta ba wannan zai sa ya yi wahala kwarai da gaske bayan an auro ta ta yi kima ko ta yi daraja a ɗakin miji balle ma har ta ji daɗin zama a cikin ɗakin miji wannan matsala tana daga cikin matsalolin da za mu tattauna ta a gurguje matsala ta biyu da ke damun wannan al'umma shine rashin ɗaukar aure a matsayin ibada aure ba mu ɗauke shi addini ne ibada ne bautar Allah ba aure yawanci an ɗauke shi wani abu ne na fashion wani abu ne na jin daɗi wani abu ne kawai na rayuwa wani abu ne na ka shi domin interest da kake da shi a cikin auren bukata ta biya ko bata biya ba ba wai kana kallon auren a matsayin addini ne bauta ga Allah madaukin sarki ba amaryar ba ta kallon haka an bai kallon haka balantana waɗanda suka taru suka ɗaura auren abu na uku da nake gani yana cima wato aure dindi ne a cikin wannan al'umma tamu kuma yakan jawo wargajewar aure da rashin ƙarfinsa shine wani abu da na kira da soyayyar gadon zare akwai wata irin soyayya da ake yi yanzu kamin a yi aure wato tsakanin saurayi da budurwa don tsabar soyayya har soyewa ake wani lokaci amma ka jira a ɗaura auren ba za a yi wata shida ba sai ka je ya faffalle ta da mariya ingiza ta zuwa gidansu dalilin da ya jawo wannan shine asalin soyayyar da aka gina auren a kanta ba soyayya ce ta gaskiya ba soyayya ce ta gadar zare Allah ka raba mu da soyayyar gadar zare a gidan aure daga nan matsala ta hudu da nake ganin cewa lallai akwai buƙatar a gyara ta ita ce matsala da na kira da ƴata ta da surukin zamani akwai surukai da sun ɗauki ƴarsu musamman in suka yasa sa'a suka haifo kyakkyawa ta yi farin jini to ita yarinyar sun ɗauke ta kayan sayarwa ne sun ɗauke ta source of income source of revenue kaga tsoho ba kunya ba tsoron Allah ya yi fiƙi-fiƙi da ido yarsa ya kasa ya tsare yana jiran wafi farashi mai kyau to wannan matsalar ma idan ba a gyara ta cikin al'umma ba matsalar ya ta shago na to babu ran da aure zai kima cikin al'umma dan duk wanda ya aure yarinya ya gane kuɗinsa ne kawai yasa aka bashi to yarinya ba ta da bambanci da turmin atamfa da ya siyo a kasuwa ran da ta bashi haushi zai jefar dan ya san ya sake zuwa da kuɗin sa kira men ga sunan barkatai duk inda kake nema sai ya je ya sake siyowa wanda wannan ya sa zawarawa sun zama ruwan dare da duniya a cikin al'umma yanzu idan kana neman bazawara cikin sauki za a nuna maka yadda ka san kana neman kafiri a garin inugu daga nan matsala ta gaba matsala ta biyar wacce ya kamata mu tattauna Shi ne magabata idan za su aure da ya kamin su kai ta sai sun mata kudu ba ta yadda ake zama a gidan miji wannan ana kiranta kudubar amarya to mu yanzu in za a kai yarinya ba kudubar amarya ake ba gurbata amarya ake yi kamma ta je gidan mijin za a cusa mata wasu tunani da za su zame mata bala'i a gidan mijin kuma iyayenta su za su fara cusa mata wannan Allah ta alaka gafarta mana to bayan wannan sai matsala ta gaba matsala ta shida wacce ita ma ta zame wa wato auren rakimu wato kakai wace matsala ce wannan wato shine kunya da aka san yamace da ita wanda wannan kunyar ado ne da kwalliya a wajen yamace kuma ita take taimakon yamace a wajen zamantakewa a gidan miji sai wannan kunyar ya zama yanzu ta yi bankwana daga idanun 'ya'ya mata kunya ta tattare na ta yi na ta san inda dare mata idan aka ga yarinya da kunya ma ana mata kallon ba kauya ce maza sun fi son auro marar kunya fiye da wacce take da kunya yana neman ta zuwa fati sai ya samu wata mai busassan idanu in ta kura maka ido sai ka ce mayya wai amma shi a ganin sa ya samu matar aure Allah ka gafarta mana ba ta jin kunya cakuduwa da maza ba ta jin kunya rawa a gidan biki wato ta riga idan ta ya riga ya bushe katakau wannan ba matar aure ba ce Allah ka gafarta mana matsala ta gaba da nake ganin ita ma ta zama matsala ga ainihin wato aure a cikin wannan al'umma shine gina aure ba bisa asalin tubalin da shari'a ta gina aure ba ita shari'a ta gina aure ne akan tubali guda biyu tubali na farko shine ƙauna da tausayi abin da ake cewa mawaddatan wa rahama tubali na biyu shine abin da ake cewa jinjina da girmamawa wayannan abubuwa guda biyu su ne waɗanda shari'a musulunci ta gina aure a kai to wayannan tubali guda biyu sun rushe a cikin auren rakinmu kuma idan ba a dawo da su ba auren babu inda zai ji wannan nukuda tana da muhimmanci kwarai da gaske idan Allah ya ba mu iko za mu samu damar tattaunawa akan ta daga nan nukuda ta gaba da ta kawo aure matsala ta sa baya samun tabbatuwa ko ya karko wato shine rashin gane muhimmancin aure a cikin rayuwar aure rashin gane muhimmancin haƙuri a ciki wanda haƙuri malamai sun ce shine sinadari na rayuwar aure duk wacce ke ganta a gidan miji bata gudo ba haƙuri take yi karki ɗauka babu laifin da ake mata duk mijin da ka gani tare da matarsa haƙuri yake yi kar ka ɗauka tana masa biyayya ne ɗari bisa ɗari shi zaman aure Allah ya gina shi ne akan me akan haƙuri to wannan haƙurin a halin yanzu da mazan da matan wato haƙurin ya yi ƙaranci a cikin wannan al'ummar to duk lokacin da aka ce hakuri ya gushe a cikin rayuwar aure rayuwar da ake cewa zo mu zauna zo mu ɓata tsakanin harshe da haƙori ma akan samu tangarɗa idan ma'aura ba su gane wannan ba to shi ma wannan aure babu inda zai je wannan naƙuda tana da muhimmanci kwarai da gaske za mu zo mu tattauna a kanta Allah ta'ala ya sa mu dace bayan wannan yana daga matsala ta gaba da take kawo yawan mutuwar aure abinda bahaushe ya kira da kishi kumallon mata kishi kishi kishi kishi kishi mafi yawan aure in ka ga ya mutu a gidan da akwai fiye da mata ɗaya to in ka bincika sai ka samu kishi ya ba da gudunmuwa ciki kishi yana iya rikidewa ya koma hasada yana iya rikidewa ya koma gaba yana iya wuce gaba ya koma mugunta da keta babu abin da kishi bai rikidewa ya koma kai in ta zafi ma yana iya rikidewa ya koma kafirci to kishi ya samu gindin zama a cikin al'ummar mu kuma kishi ba ma fari ba ba ma wankan tarwada ba wato bakin baƙin ma baƙin irin shi ne kishin da ke gudana a cikin al'ummar mu mata sun gagara gane cewa wanda ya ce a ƙaro mace a auri fiye da mace ɗaya ba kabiru gombe ba ne ko ni ne akwai ta ce na sanjin wa'azin malam kabiru gombe matsala ta da shi ɗaya yanzu da zai ce a baki shi to ai ba ni da nace a kishiyar ba ko ni da nace a yi wane da ce a yi Allah ne ce a yi Allah ne ya dokar sanda Allah zai yi dokar kuma bai shawarci matar ba bai shawarci mijin ba da ya yi shawara da mazajen mazajen da dama za su ce ya Allah karka dora mana yana da wahala da ya yi shawara da matan da mata da yawa za su ce ya Allah karka dora mana yana da yawa yana da wahala amma Allah da zai dora bai shawarci kowa ba ganin damar sai shari'ar mu me ya kamata mu yi abin da ya kamata yi mu daure kawai mu biyayya to wannan ya gagara a cikin al'ummar mu duk yadda kuke zaune da mace lafiya to jira wata rana a ce za ka karo mata idan kai kadai ne a gidan ranar za ka sha mamaki in ka yi shekara hamsin kana mata kirki to wannan rana yadda ka san ka yi ridda a wajen ubangiji haka za ta ɗauke ka haka da ko ba haka bane shi yasa dukkan magana kuma ta kai kishiya ke karewa da kishiya gwanda mutuwa da zaman banza gara aikin kishiya ala su firin kwai in ji kishiyar mai doro ya na iya da abin da ya fi karfin wuta in shiyar kishiyar ne haka tara in shiyar kishiyar mai mageɗuwa ta ya nufi ga so duk gamar mata ta ƙare akan wa ta ƙare akan kishiya shi yasa wata mawaƙiya cikin mata mawaƙan hausa wacce ta rayu a nan jihar katsina ta marmari coge take cewa wai duk mijin da ya maka kishiya to kashe wai kai wata tara baka gaida shi wai da miji ya maka kishiya to kai wata tara baka wai baka gaida shi wai kai kwana goma kana gaba da shi dare da rana Allah ya isa wannan ai ta zafafa kuma wannan karatu na mani coge ya zo na kokwalen mata da yawa Allah ka gafarta mana shi yasa za ku ga dai wannan gaba aure da dama suke mutuwa suke ainihin wato lalacewa daga nan sai matsala ta goma wato wacce take kawo matsala wa zamantakewa ta aure shine matsalar da ake cewa ban yadda a juya ɗana ba alhali ita kuma ita ke juya uban wa kenan uwar miji surukan zamani wai kana son matarka kana kyautata mata kawai mahaifiyar ga sai ta ɗauki matar ta ka ita ma kishiya ce kawai sai a zo a zuga ta ce ke kin bari ai yanzu ita take juya shi sai abin da ta faɗa kawai tsohuwa ta fiki fiki ne da ta ce to billahi lazi ba zai yiwu ba ɗana ni na haihu abina ba wanda ya ce kuma ita ita ke juya baban ɗan ita sanda ta ɗora kujerar mulki take yi da ta ga dama da uban ba wanda ya taka mata mulki amma yanzu wannan ɗanta ne ba ta da'a ne ba ƙarshe sai ka ga gaba ta ɓarke tsakanin mahaifiyarka da matarka miji ya ruɗe ya rasa waye kamata ya zaɓa a ciki Allah ka gafarta mana kenan iyayen wato uwaye mata na maza da dama suna ba da gudunmawa wajen lalacewar aure wata uwar ma sai ta haɗa kan yan uwan da dangin gaba daya kaga yarinya tana gidan miji amma yan uwa da dangin mijin babu wanda ke kaunarta su zo gidanta su mata cin mutunci su mata rashin hankali baya da mijin ya iya yan uwansa ne ita kuma tana son mijinta ta shiga rayuwar bakin cikin da ba san karshen ta ba Allah ka gafarta mana to daga nan sai matsala ta goma sha ɗaya wacce take taimakawa wajen lalata aure shine sharrin ƙawaye ƙawa wa ƙawa za ku ji matsalar ƙawaye shi yasa na kira nukuna da suna ƙawa ko ƙaya wata ƙawar ƙaya ce ba ƙawa ba ce ki a hankali karki taka Allah ta'ala ya samu dace na'am to bari zo fara da matsala ta farko shine rashin sanin darajar ya mace addinin musulunci mace tana da daraja tana da girma tana da tsada halitta ce mai daraja a wajen Allah shi yasa a tsari na addinin musulunci mace a kowane mataki Allah ya bata daraja mai girma yayin da take karama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ita mace ya mace yayin da take karama garkuwa ce ga mahaifanta daga shiga wutar jahannama ta ce alkiyama ya tabbata a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya haifi 'ya'ya mata guda uku ko guda biyu ko ƴan uwa mata guda uku ko guda biyu ya rike su ya kyautata musu bai fifita 'ya'yansa maza kan 'ya'yansa mata ba to ba zai shiga wuta balar tashi a alƙiyama 'ya'ya matan nan za su zama masa garkuwa daga shiga wutar jahannama ko an ce tafi wuta wayannan ƴaƴa mata za su nemi cetonsa wajen Allah madaukin sarki ya Allah ga mahaifinmu ya kyautata mana ya rene mu bai cutar da mu ba ka ba mu cetonsa Allah ya ce ku je ku kama hannunsa ku kai shi aljanna mala'iku har sun fara wuju da shi sai wayannan yara ƴan mata su zo ku sake mana babanmu ku suwaye ne mu ƴaƴansa ne daga ina kuka samu wannan umarni su ce daga wajen Allah madaukin sarki rabbul quwwati wal jabarut mala'iku su ce kun zo da babban magana ga baban ku ce da shi aljanna sai ka ji tsoho yana cewa to mu tafi a hankali amma ‘ya'ya maza ba su samu wannan gatan ba su wane ke iya ba ɗan adam wannan gata ‘ya'ya mata ana so Allah maka darajar ‘ya mace tun tana karama. wata rana wata mata ta shigo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da ‘ya'ya mata marayu guda biyu da ta zo sai ta samu Aisha radiyallahu anha sai take cewa Aisha ina neman taimakon abinci ne da ni da ‘ya'yana ba mu da abin da za mu ci Aisha ta zagaye gidan gaba ɗaya ba ta samo abin da za ta iya basu ba da ƙyar ta samo dabino ƙwara uku bahaushe ce da ƙaramar kyauta da babban rowa saboda haka sai ta ɗauko wannan dabino ƙwara guda uku sai ta bai wannan baiwar Allah wannan baiwar Allah da ta karɓa sai ta miƙa wa ‘yar guda ɗaya ɗaya ma ta miƙa mata ita kuma ta riƙe guda ɗaya ta yi adalci kuma ba ta yi adalci ba inda ya cewa ciwa ce sai ta tsaga wa yaran guda ɗaya sai ta murƙushe biyu to amma sai ta ba wannan ɗaya ta ba wannan ɗaya ita ta rike ɗaya kamin su gama gaisawa da Aisha radiyallahu anha wayannan yaran sun cinye dabinan nasu ta ɗauko nata za ta ci sai suka ce yake mahaifiyar mu ki babu ɗabi'a irin ta yaro sai ta kalle su da irin tausayi ita sai ta haƙura sai ta tsaga dabinon nata guda biyu sai ta ba wannan yarinyar ɗaya ta ba wannan yarinyar ɗaya suka juya suka fita ashe Aisha wannan abin ya taɓa zuciyarta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sai Aisha radiyallahu anha sai take bashi labari kaji kaji wata baiwar Allah da ta zo da ƴaƴanta kaji abin da ya faru sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah ta'ala a'taqaha bihim aljanna aw awjaba laha bihima inna Allah ta'ala a'taqaha bihima minan nari aw awjaba laha bihim aljanna lalle Allah madaukin sarki a sanadiyar tausayin da ta nuna wa ƴaƴanta nan mata guda biyu Allah ya haramta mata shiga wuta ko kuma Allah ya farlanta mata shiga aljanna ranar tashin alkiyama wannan yasa haihuwar 'ya'ya mata daraja ne a musulunci haihuwar shi yasa a wajen haihuwa ni'ima ta haihuwa Allah ya fara gabatar da mace ne akan namiji sai dai amma cewa mace kamin namiji saboda albarkar da ke cikin haihuwar mace ya fi albarkar da ke cikin haihuwar namiji mata ba su gane wannan bane shi yasa har hauji take ji idan ta haihu tana gama naƙura tana haihuwa za ta ce me na samu a ce mace ce sai sai tsaki ta ce an kuma ba ki san an kuma ba sai da za a wuce da ke zuwa wuta wannan yarinya kin san albarkar ta kin san da wace albarka ta zuwa duniya duk namijin da kika gani a duniya yake takama kika ga mai daraja cewa ya haifo shi da ba haifi wacce ta haifo shi ba za a haifo shi kenan kololuwar darajar ta koma zuwa gawa zuwa ga ita matar mace yayin da take karama hanyar shiga aljanna ce na'am yayin da ta zama matar aure annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce ta zama rabin addinin musulunci shi yasa daga kayi aure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ka samu rabin addinin ka wajen shiga aljanna an baka bonus 50% daga sanda kai aure shi gowuro daga zero zai fara kamin ya ga inda tsaya amma mai mata daga hamsin za a ɗora a ci gaba da lissafawa abin da ya zo da shi matar ita kadai ta bashi rabin addini ta bashi me ta bashi 50% akwai daraja kamar wannan yayin da ta girma ta zama uwa to aljanna kuma a ƙarƙashin kafarta take idan kana so ka samu aljanna sai ka mata biyayya ta daga kamin ka samu saboda aljannatu ta hata a ƙadamin ummahat kenan mace ita a kowane marhala na rayuwa tana da tsadar da namiji bai da ita ba sani ba ko kun gane wannan wannan daraja da ya kamata a ce mace tana da shi to ta rasa wannan darajar a cikin al'ummar a sanadiyar jahilci da yake damun al'ummar babanta ma bai kaunata gani yake matsala ce ita na faɗa muku wani alhaji da matarsa ta haihu ta haihu masa ya mace wa nan sa ya baci da ta tashi haihuwa ta biyu ta kawo mace ashe ya kumbura da ta tashi haihuwa ta uku ta karo mace ashe ya kusa ya fashi da ta sake samun ciki sai zo ya same ta ya ce hajiya ta ce alhaji ya ce kin san dai ina ƙaunar ki na auro ki ta ce haka ne alhaji to amma bai kawo wannan magana ita a taurara ki ci ban ce a yanki ne ina magana ba haihuwar ki ta farko a gidan nan mace kika haihu ina gani na shiru ban ce komai ba haihuwa ta biyu kika karo mace na dai daure ban ce komi ba an yi uku to billahi da zikar a kara kika kara haihuwa mace a gidan nan zaki ga bala'i kace hajjo ce irin magana kake yi ni ke ba kai na cikin ko haihuwar ni dai na riga na gaya miki ko ba zan saurare ki ba ya kama hanya ya tafiyarsa wannan baiwar Allah daga ranar duk sanda ta yi ibada ta ce ya Allah ka bani da namiji idan na sake haihuwar mace alhaji zai wulakanta ni ba gidansa ne damuwa na ba ƴaƴana ne damuwa na yanzu ma ina gidan bai son su ni ke lura da tarbiyyar su idan na fita na bar gidan ban san yadda rayuwarsu za ta kasance ba ashe Allah ya karbi addu'ar wannan baiwar Allah kun san me ya faru tana haihuwa sai ta haifi da namiji alhaji yana kasuwa ka je ka ce alhaji albishirinka yace ba albishir ba me ya faru aka ce hajiya ta haihu yace dakata me ta haifa yi bayani aka ce ɗa namiji soja yace ai da ma kyale ta kai to da ana bari tambaye ku wannan uba ya san darajar ya mace ya san kimar ta bai san darajar ta bai san kimar ta ba to wannan ita ce rayuwar mace a cikin al'ummar mu ba san kimar ta ba ba san darajar ta ba ya za a yi aure ya albarka a irin wannan society ya za a yi aure ya albarka uba ya tsani 'ya'yansa mata uwa ita ma ta tsane su musamman mata yanzu masu haihuwar rabon gado ba su ma san hikimar aure ba ba su san hikimar haihuwa ba su mata da dama yanzu musamman in suna auren mai kuɗi su ma haihuwar da suke lissafi in ya mutu in an zo rabon gado bai za su wusa shi da tunaninsu saboda haka wannan tana da 'ya'ya maza wannan na da 'ya'ya mata ne 'ya'ya matan sai a zo a zuga ta a ce to ke gashi nan mata kai kike haihuwa ita take da maza yanzu da an ce ta Allah ta kasance wannan gidan ita za ta wawo shi motocin nan wai da an ce ta Allah ta kasance menene ta Allah ta kasance shine mijin ya mutu ita ba nan da za ta mutu sai dai wane ne zai mutu mijin ne zai mutu saboda haka iya tunanin su kenan wannan har ya kawo ga kishiya na iya kullawa wa dan kishiya sharri wai saboda tana lissafin zai rage mata abinda za ta wawusa idan an zo raba gado bayan ubansu ya mutu to uban bai santa uwar ba ta santa to ina za ta je ta samu sanyi sanyi a duniya sannan dan namiji a gidan tun yana gidan yake ganin cin mutuncin da babansa yake uwarsa ya zazzage ta ya faffalle ta da mari ya wulakanta ta ya cin mutuncinta ba inda za ta je ba inda za ta shiga yaron yana gani shi ma yaron tun yana karami ya rena uwar ya gane uwar ba kowa ba ce a gidan yadda ya gana treated ɗinta duran da ya aure irin yadda zai rika kallon matarsa kenan ba zai ba kwa gane me yake nufi saboda haka wannan yana daga cikin abin da ya jawo wato mace ta rasa daraja a gidan miji kuma an ƙara wa taɓo ruwa sai zamana su kansu iyayen a wajen aurar da 'ya'ya matan suna ƙara ba da gudunmuwa ƙur'ani mai girma ya faɗa mana auren da annabi musa yi mai surukin sai yake gaya masa ni inni uridu an unki haka ihdamna tayya hataini ala an tajurani samaniya hijaj fa in atmamta asharan fa min indi? wa ma uridu an ashuka alayk Abinda yake faɗa masa ɗaya daga cikin 'ya'yana mata guda biyu zan aurar maka da ɗaya amma sadakin ne sai ka yi kiwon tumaki shekara takwas zai yi kiwo na shekara takwas shi ne sadakin a baki mata da yanzu a birnin Kano samari nawa za su iya yin kiwon shekara uku domin a basu aure ba shekara takwas ba shekara uku yanzu akwai wannan gashe mara ya kiwon wata daya a bashi mata ya saboda matar saboda yana ganin darajar ta da kimar bai kai a yi kiwon wata ɗaya saboda ita ba sai uban yake faɗa masa mu al'adar mu a nan garin ba shekara takwas ake yi ba sadaki shine sai kayi kwadago a gidan uwar uban yarinyar ka masa kwadagon shekara goma shine sadaki ba shekara takwas ba to ni na ce maka shekara takwas kawai zaka yi dan na maka rangwame ne fa in atmamta ashran fa min indik in kace zaka cika shekara goma yadda samari suke yi a garin mu to nan zaɓe ka ne ba zan hana ka ba tunda al'adar gari kenan wa ma uridu an ashuqa alayka ban so in wahalar da kai shi yasa nace shekara takwas kakal zaka yi ba shekara goma ba kun ji garin da aka san kima da darajarwa Allah bari tambaye ku akwai wanda zai kiwon tumaki shekara goma a bashi mata in ya sake ta sai ya kara kiwon shekara goma a bashi wata zai sake ta ko kunnensa ta cire ba sai dai Allah ya sai haƙura ba to amma mu mun yake yanzu da kana da naira dubu talatin a kanan nan yau ta rana talata in Allah da kamin talata mai zuwa za a daura ma aure idan kana da naira dubu talatin aljihunka kana fadawa nan cikin gwammaja <laughs> wani zai kurna to ba gwammaja ba ba kurna ba duka kana fadawa cikin gari da ka ga wata bazawara ka dan fara magana za ka tafi ka bata dubu biyu gobe ka dawo ko bayan kwana ɗaya biyu ka sake bata dubu biyu sai ka ji ana cewa an samu tsayayye ka ji rashin hankali wa an samu tsayayye bi ka hankali sai a fara lissafi da ka ɗauki dubu ishirin ka tafi nan kasuwar kurmi ka samo atambofi yan naira dubu biyu guda biyar da ya shadda ka ta dubu uku da ɗari biyar da ɗan set ɗin takalma da wayo ya kaɗan haɗa kaɗan haɗa wata ya gana masu ka kawo sai ka ji an ce maka an sama rana ku faɗa min ya za a yi wannan matar ta gidan miji kuma mijin jahili bai da ilimi bai san darajar ka ba da an ce yarinya ta kai mizanin aure sai iyaye su ruɗe ai an aurar da kawayenta ai yanzu haƙƙan kaza kaza Eh, a dai samu a tura ta sai kaga mutum ya zo neman aure ba bincike ba komai wani sakarai da ko akuya bai kamata a sayar masa ba sai a dauki mata a bai sai ta tare gidan kaga irin wulakancin da za ta fuskanta to kun ga nan gurin iyaye ma sun ba da gudunmuwa shi yasa ga Sheikh Abdul Muttalib da sauran yan uwa da suke da mu'amala da ƙasar Saudiya duk da adantawa da suka yi ya haifar musu da wasu matsalolin kala daban amma dai ya kawo matar ta yi daraja ba a take ta da garaje me ba a take ta da garaje yanzu balarabe ya sake matarsa ai bata mata so ba to wace wahala zai sha kamin ya aure wuta yanzu idan zaka auri mace kai balarabin madina zaka auri balarabiyar madina kai dan kasa ita yar kasa mafi arha dakin ta ka da riyal dubu hamsin nawa ne riyal dubu hamsin shine naira miliyan biyar na najeriya mafi karanci kenan ya ga uban ya gama wulakanta shi ne ka biya naira miliyan biyar kudin sadaki bayan ka biya miliyan biyar kudin sadaki kana zaune danginta za su zo su ce a nuna mana ɗakin amarya ba ta rana ba sai an kai su sun ga ɗakin amarya ka sa gado ka sa wardrobe ka sa dressing mirror ka sa carpet wai a kawo ma gado daga iyaye gidan iyaye yarinya wai ɗora uban yarinya sai gado sunna ce wa zai kwanta kan gadar ko dan kada dan amara kuma ummatan ne sai gurin kawo maka in sun gani ce kai kokari masha Allah mu je falo mu gane kasa a je falo a ga kujeru da ka saka a ce Allah ya maka albarka kai kokari mu je kice a wuce kicin su ga gas kuka siga siga siga siga su ce ya yi aje bangaren filar filar da cokula da cokali mai yatsu su gani su ce aje wajen wukaken yanke yanke su gani duk wani abin da ake bukata na auren kai zaka siya butar alwala in za a alwala da buta kai zaka siyo ta daga ita sai kayan jikinta za a ɗauko ta daga gidan ubanta a kawo maka kwandala ubanta ba zai kashe ba sai dai ubanta ya haife ta ya tarbiyyance ta ya rene ta ya ba ta ilimin addini ta sha sunna ya ba ta ilimi na zamani an koya mata yadda ake zama da miji an koya mata yadda ake taron miji an koya mata yadda ake sa miji bacci yadda ake tada shi daga bacci yadda ake ban kwana da shi yadda ake masa warkar yadda ake gaida bakinsa yadda ake mu'amala da uwar miji da kannan miji da dangi da yan uwansa komai na aure an koya mata ita kadai wata karamar jami'a ce amma dai ita kadai za a kawo da Allah wannan zaka garaje ka sake to ka sake ka shiga ina to amma mu da auren ya zama yadda ya zama yanzu da dubu goma sha biyar sai a baka mata akwai wanda wai ya auro mata uku ya karo ta hudu kuma gidansa wai daki uku ne gidan ya yi mata hudu kuma gidan haya ne wai kun san yadda yayi wai mata biyu aka ba su daki daya mata biyu aka ba su daki daya shi kuma shi ke da daki daya duk wacce ranar kwananta ne to sai ta baro can sai ta taho ɗakin ta kwana ta ce to yaya zan tafi sai Allah ya kai mu gobe ta ce to ‘Yan uwa ba sai ba ko kun gane wannan nukuda. To, zaman aure ba zai yi daɗi ba sai mutane sun sami ilimi sun gane darajar matar da darajar ya mace da kimarta a gane mace a matsayinta na mace kadara ce mai tsada da Allah ya halitta ya kuma aje ta a wannan duniya domin ta taimaka wajen balansin duniyar duniyar ta zama wurin da za a iya jin daɗin zama saboda ɗan adam namiji bai iya zama dole sai tare da ita annabi adam a ina Allah ya halice shi eh a aljanna a ina ya zauna amma qur'ani mai girma ce huwa allazi khalaqakum min nafsin wahida ha, minha aljanna ba aka haife shi amma Allah ya ce ku samu mashi mata aljanna kamar an tambayi Allah ya Allah shi da zai zauna aljanna ne bukatar sa wajen mace sai Allah ya ce li yaskuna ilaiha in ba ku kawo mace ba ko aljanna ya zauna ba zai samu natsuwa aljannar ba ko aljanna aka saka kai kadai ba mace aljanna ba za ka ji daɗin ta ba za ka iya natsuwa ba in ji Allah kenan da matar da aljannar wanne fi ba da natsuwa mace ta fi aljanna ba dan adam natsuwa to amma ba gano wannan ba ba gano wannan kima ta ta ba ba gano wannan darajar ta ta ba da mai gida zai shigo cikin gida ya samu matarsa ta shiga banɗaki tana wanka wallahi kamin ta fito sai an samu abin da yake so ya yi abin ya gagara wa dole sai ya jira ta fito kamin abin ya ita haka Allah ya yi ta dan adam namiji bai iya rayuwa sai da ita bai iya jin daɗi bai iya samun natsuwa shi yasa goro is just a zero behind a decimal point shi ba a sa a cikin lissafin ana magana rayuwa an gane karatu shi yasa ɗaya daga gabata ke cewa da Allah zai ce mun saura kwana uku mutu ya ban notice kwana uku zan mutu ya ce in ban da mata yace wallahi kwana uku ba za su shiga ba sai nayi amarya kan kwana uku su shiga sai ya nemo amarya yayi saboda ya san kimar mace da kuma ta'asirinta a cikin rayuwar dan adam to akwai bukatar al'ummar mu ta gane wannan daraja ta mata ta dawo da wannan kimar a lokacin ne yayin da take maka hidima za ka ji daɗin hidimar halitta Allah mai daraja mai kima ce ta kawo maka abinci halitta Allah mai daraja mai kima ce ta kawo maka ruwa za ka sha sai ka ji Allah ya girma ka ni'imar sai ta karu a cikin zuciyarka amma yadda kake kallon ta da bambanci da kuku bata da bambanci da mai gadi bata da hidimar da take maka ma ba za ka ji test da ɗanɗanon hidimar a cikin zuciyarka ba Allah ka gafarta mana nukuda ta biyu abu na biyu da yake kawo matsala shi ne rashin ɗaukan aure a matsayin ibada wannan ita ce babban matsalar ba a ɗauki aure a matsayin addini ba ba a ɗauke shi a matsayin ibada ba to tun da ba a ɗauke shi a matsayin ibada ba sai ku ga Allah da manzo ba sa cikin harkar lokacin da za a yi ta wannan ya jawo namiji idan zai aure damuwarsa kyan matar da ta tana sallah kan lokaci ba harkar ta bace me alaka ta da qur'ani babu ruwan shi sau da take wa annabi muhammadu salati a rana babu abin da ya shafe shi ta san inda za ta tarbiyyanci yara bai shafe shi ba shi dai ya samu zankaɗazi ya san kowa kin wanda ya rasa ta zuwa taro ta ajewa a gidan gaba idan za a shiga gari kaga ya aje ta a gidan gaba ita kuma ta hasko dawo shi ko yana ta muzure yana kallon gabar da yamma idan yana gida ya yi baƙi ya sa ta tafi ko tsirara tsirara ita za ta zuba musu abinci suna zaune akan dining table nan ta zo ita kuma tana kewaye katin banza katin wafi wata na zuba masa abinci da da hijabi da da sauki amma shiga tsirara tsirara shi wa abin da yake so su gane su gane ya auro mai ya auro kyakkyawa yayin da take zuba abincin shi ba ita yake kallo ba su yake kallo wai yaga suna kallanta ko ba sa kallanta in ya gabata ta kowa ya mai da hankali kan farantinsa sai ran sai ya ɓaci ashe bai auro irin wacce ya kamata ya auro ba amma in ya ga duk sun kura mata ido ya wuna zuba kamar mayu sai daɗi ya kama shi ce billahi lazi na sumar da su na wanda abin da yake nuna muku shi ne iya abin da yake dubawa kenan su ko mata idan za su yi auren babu ruwansu da magana Allah ba ruwansu da magana addini saboda auren ba su ɗauke shi addini ba ina mai kuɗi ko kawunan mutane kake sayarwa a Najeriya in ka nemi aure za a baka ba kana da kuɗi ba duk inda ka nema za a baka shi yasa zaka samu yarinya a makarantar islamiyya malamin da ke karantar da ita matashi mahaddacin alkur'ani mai girma baya zina baya shan baya fasikanci kuma zai iya rike ta daidai gwargwado yana neman ta da aure amma da wani honorable ya faɗo daga Abuja da wata jirgin jif wallahi alaran ma sai a bashi takardar sallama saboda ba dauki harkar ne ba ba dauki harkar addini ba shi alaran ma idan ya zo zai ba ta labarin zaman Aisha da Annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wa sallam ya zama auren su ya kasance ya ce ni ma Allah ya sa mu yi aure haka zamu zauna shi kuma honorable a cikin motar za a zauna ana firar an daga glass an sake air condition an sa cool music duk zafin da ake a Kano ba sa ji sai an yi hirar an gama za ta tafi ya ce da Allah ya haƙuri bari in sake tambayar ki wai matan gidan ku nan su nawa ne ta ce a su uku ne su uku ne to ita ɗaya ba ta dubu ɗari da hamsin wannan dubu ɗari da hamsin ita kuma mamacin da ita ta haifo mana ɗauki dubu ɗari biyu ga 500,000 naira ta karɓa ba ta zo da wata katuwar jaka ta tura a ciki <laughs> mun gode yaran gidan su nawa ne a yaran gidan mu na masana da yawa sun kai wajen goma sha bakwai ga 500,000 naira a raba musu su sayi balan-balan su rinka fasawa ta karɓe nawa miliyan ɗaya to ya shi baban yana gari ya eh, yana gari na san ɗawaine da ke kansa ga dubu ɗari biyar a bashi <laughs> Allah ya saka ke kuma gimbiya ta ga miliyan ɗaya shi ana rama da ya zo hadisi ya ja sai ta yi godiya za ta tafi sai ce af dakata na manta sai bude bude mota da remote control bude daga sama sai a ja wata gana masgo sai kin san satin da ya wuce na je Europe na je Germany a Germany na je Berlin na je Hamburg daga nan na wuce na shiga Amsterdam wato Holland kenan daga nan na wuce brussels wato capital na belgium kin san duk less less a duniya an yi shi sai an kawo shi brussels daga nan ne center of distribution to na je center less. na ga wasu less ko na guda ɗaya ce mun kuɗin najeriya dubu ɗari biyu da hamsin to shine na sayo miki sel guda hudu domin na so ke zaki fara ɗaura shi a cikin garin nan a sai ta sake kwashewa ta juya za ta fi sai abdawo ai na manta lokacin da na shigo london na je oxford street na ga wani iphone 17 da ta fito an ce ba fara sai da ita afirka ba kudinta na najeriya ta kai <laughs> ta kai 1000 pounds sai nawa kenan ya ce mata naira 770 to shi ne na sayo miki na ce gashi domin na san kina da son game ita wannan an ce a wajen game lahira ne kawai ba ta kamo amma duk duniya ba inda ba ta kamo tana shiga cikin gida sai ka ji gida ya rikice gaba daya sai ka ji mata ana Allahu akbar akwai wacce ma da aka turo irin wannan kuɗi da ta rude ta zo za ta ce Allahu akbar sai ta ce haleluya <laughs> so so so da kawai ta ga kuɗi dala za ta ke magana ana raba za shi ya magana alarama sai a ce Allah sarki alarama wallahi har na ji tausayi shi to shi ma alarama in da karambani shi ai ba kufe ita bane ai ba su yi kama ba sai ka ji wata tsohuwa ta sha rashawa ta koshi ta ce billahi lazi mu tsofaffi da yake muna da irin tamu baiwar yarinyar nan tun tana karama muka gane za ta kashin arziki ko ga ya tabbata an samu matsala ko ba samu matsala ba mata za su yi aure ba ruwansu da addini maza za su yi aure ba ruwansu da addini ko ana so zama aure ya daɗi ana so gidan miji ya zama aljanna mata na jin daɗin gidan mijin na jin daɗin gidan 'ya'ya sun yi albarka sun zama sanyin ido ga iyayensu ya za a samu wannan magabata haka suke yi da labarin tambaye ku Khadija da za ta aure annabi nawa annabi yake da shi nawa ya bata Khadija bintu Kuwait amma ta mai da gidan annabi ya zama aljannar duniya ko bai zama ba kudi yake da shi ba kudi yake da shi mai ta kalla a a annabi muhammad da ya je neman auren aisha radiyallahu anha ban so kisar ta ci mana lokaci ba ne ta kai ta muna da abuwa da yawa da nake so mu tattauna lokacin da ya tura wannan mata ta je ta tambaya masa auren aisha da ta shiga gidan ta samu manzan abin da sai na bakar bayanan sai mahaifiyar aisha ummu ruman da ta shigo suka gaisa ta ce ina miki albishir alherin duniya da lahira ya sauka gidanki ta ce menene ta ce annabi muhammad salasalar ya ga yarku aisha yana santa da aure kusa mai uwar ta ce farin ciki ya kama uwarta rasa inda za ta sa kanta ta ce to amma ba ni ne babanta ba ni uwarta ne bai iya ba da aurenta jira babanta ya zo shi ke ta cewa ku kalli matar ta san auren da ya haƙin waye yanzu yarka uwar ce su haɗa kai da yar kai uban su murɗe ka inda suke so a dole za a yi kuma ana so zaman gidan miji ya daɗi can sai ga sai na abubakar ya zo bayan sun gaisa ba kuwa muka yi ba kuwa muka yi kai take jira mai ke tafi da ita ba kuwa ce kai murna amininka mafi soyuwa a wajen Allah madaukin sarki annabi Muhammad sallallahu ya ga yarka Aisha yana santa da aure shi ya turo ni in tambaya masa kun san me sai na Abubakar yace sai ce mata jira ni ina zuwa ta jira ina zai je ashe akwai wanda suka yi magana da babansa cewa uban ya tambaya wa ɗansa auren aisha radiyallahu anha mutumin kafiri ne uwarsa matarsa kafira ce yaron kafiri ne ba musulmi a cikinsu amma sai na abakar ya masa alkawari ya mata ne lokacin ba a haramta aure tsakanin musulma da kafiri ba to yanzu ga annabi ya zo yana son aurenta ku kalli girman daraja tsakanin annabi bambancin tsakanin annabi da wannan yaro da ke neman yarinyar bambancin ya fi tsakanin sama ta bakwai zuwa ƙasa ta bakwai haka ne ko ba ka ba ne amma ba zai saba alƙawarin ba ba zai ne ba ba zai saba alƙawarin ba sai ya je ya ji waccan maganar ya take kamin ya ansa wa annabi da Allah ku ci da ya kama hanya ya je gidan ya sa uwar da uban da suna nan bayan gaisa me ke tafi da kai ya ce magana da muka yi tsakanin ɗanku da ta Aisha na aure shi ta na zo in tabbatar da ya magana take sai mijin ya ce to ga ka nan ga matata nan ta baka ansa sai na maka ce ga ka mai gida kuma a ce mace za ta bada ansa ya ce kwarai duk abin da ta faɗa maka matsayar mu ce mu biyu ce to ke war gida ya labarin magana ina kwana ta ce a ah, lahi da mun yi tunani wannan aure ba zai yiwu ba wannan yarinyar an ce ta riga ta zama musulma ga ta da wayan tsiya ba za mu ɗauki ɗan mu mu haɗa su ta je ta musulunta mana da shi ba kuna nufin kun fasa kenan ce ƙwarai mun fasa ba magana aure kenan ce ba magana aure muna iya bada ita ba mu saba muku alƙawari ba kowa ake so a ba a kai kasuwa ba mu da bukata sai na abakar ya juyo yana sauri kamar zai tashi sama sannan ya ce wa wannan baiwar Allah mazaki zai ke faɗa manzo Allah sallallahu alaihi ya fito a bashi aure kai kun ji inda aka dauki aure ne aka dauki aure addini Sabit ibn Qais Sabit ibn Qais yana tafiya cikin gari ya je bakin gari yana tafiya sai ya tsinci apple an san apple dama yunwa yake ji ya fara bantara ya ci rabi sai lokacin waye duba ga ina yake ne kam sai ga shi a bakin wata gona yake an mata shinge bishiyar da ke cikin gonar reshen ta ya tsallako waje apple din ya fado sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni da daukar tsintuwa ne ashe kayan mutane na ci sai ya zagaya sai da ya gano kofar da ake shiga gonar yana shiga ya samu wani mutum a cikin gonar yana ganin shi bayan sun gaisa mai ke tafe da kai ya ce rike wannan ya miƙa masa rabin afin ya ce a yi bayani mana ya ce a wajen na tsinta sai da na ci rabi na gane gonar gonarka ne ga rabin Allah ya sa ban ƙarasa cinyewa duka ba wanda ya shiga ciki na kuma ka yafe mu mai gona ce ba zan iya yafe maka ba ya ce saboda mai ce ba gona ta bace ni ma'aikaci ne ina mai gonar yake yace bainaka wa bainahu masiratu yawmin wa laila daga nan zuwa garin da mai gonar yake tafiyar awa 24 ne sai ka yi ne kana tafiya ka kwana kana tafiya ka isa da safe sai tsaya ya shiru ya ga me ya kamata ya kam ya tahiyar shi sai ga ba zai iya zuwa lahira da rabin afin na haramu a cikin shi ba daga wurin ya kama hanya sai da ya yi ne yana tafiya ya kwana yana tafiya da safe isa gari da rabin abin din shi a hannu har ya fara bushewa yana zuwa ya sallama ya tambayi gidan mai gona aka nuna masa ya je sallama mai gona fito bayan sun gaisa daga ina kake matashi ya ce daga wuri kaza wuri kaza wuri kaza nake afin na ita na ci rabi sannan na gane na gonar ka ne na shiga gonar na nemi mai aiki a cike ya yafe min yace ba tasa bane shi ya faɗa min garin da kake na taho nake tambaya har na gane gidan ga rabin ban su cigewa baka karbi kayan ka wannan na ci kuma ka yafe mu mai gona ya ce saurayi in gama gaskiya shi ya ce ba zan yafe maka ba ya ce ban gane ba za ka yafe min ba ban sani ba na ce ce mun je gaban Allah ka yi bayani matashi ya fashe da kuka ya ce na haɗa ka da girman Allah ka yafe mu ya ce kana so in yafe maka ya ce eh. ya ce to akwai jarabar da ta zabe da rasa yadda zan yi da ita raba ni da ita in yafe maka yanzu duniya ba a yin abu kyauta haka me ya faru ya ce ya nake da ita makahuwa gurguwa bebiya duk garin da aranta mai aurenta ta zame mun alaka kai aure ta ka dauke ta ka tafi da ita in yafe maka yayi shiru ya ga aure da baka zai kai ta yace na hada ka da girman Allah ka yafe min dan Allah yace to kai kuma ka aure ta an ba haka ba ni nayi gaba yaro ya shiru ya ce allazina a sabarin musibatu yanzu lamar ya zama allazina a sabarin musibatu ƙarshe kusa abin da ya faru ya ce ya amince aure ta ya amince ne ya amince aure ta uban ya gayyato mutane shi a daura yanzu karka ce ka aka ɗaura aure yaro matashi ya zauna bakin kofar gida har rana ta fadi da rana ta fadi uban yarinya ya fito ya ce ga ɗakin amarya ka can je ka kwana a ciki da safe ku wuce ya kamo hanya ya zo bakin kofar ɗakin amarya ya duba ya ga amarya zaune amma ta ba shi baya zai sallama har ya ce as sai ya tuna kurma ce in ya sallama za ta ji ba za ta ji ba sai ya fasa to waya zai yi ya je dan jijjiga ta da ya ce gari ko ya zai yi sai sai wani tunani ya zo masa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce in kai sallama ka ce assalamu alaikum lada goma assalamu alaikum wa rahmatullah lada nawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh lada nawa ya ce to wace asara zai idan na mata sallama na samu lada talatin idan bata ansa ba kuma annabi ya ce waɗanda suka fita alkhairi za su ansa su ne mala'iku to me illa in samu lada goma mala'iku su an samu sai ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kun san me ya faru faja'ahu sautun ka sauti bulbuli wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu sai ya ji wata murya da tun da ya zo duniya bai taba ji murya mai zaƙin muryar ba har da wani tajawidi tajawidi a cikin muryar an ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu a cikin zuciyarsa sai ya faɗi wata magana kun san abin da ya faɗa sai ya ce wa hal tujibul mala'ikatu bi sautin masmu dama da annabi ya ce mala'iku za su ansa dama za su ansa da ƙarfi ne har ka ji muryar su shi yau alhamdulillah ya ji muryar mala'ika yana nan tsaye yana murya ya ji muryar mala'ika sai ga wannan yarinya amarya sai ta miƙe tsaye sai ta wayu ton da ya kalle ta tun da ya zo duniya bai taɓa ganin kyakkyawa kamar ta ba sai ta fara ba da step ta nufo inda yake left right left nan take rufe don sai da kansa ƙasa yace subhanallahi alkhaliq azim ta ce mai gida na ya haka ce ni ba mai gidanki ba ne me yasa ka faɗi wannan amarya da na aura babanta ya ce min makahuwa ne ke idanunki sun fina wa girma ta ce na ƙarshe na ƙabi ƙala innani amya anni la anzuru ila maharimillah ta ce baba na gaskiya gaya maka amma abin da yake nufi da ya ce maka ni makauniya ce ba na kallon abin da Allah ya haramta na dutse nuna abin da yake nufi kenan ya ce ba kya magana ga murya ki ta fitawa ta ce ba na gulma ba na kirbibi ba gutsuru tsoma ba zari ruga ba tsuguni taki ya ce ke gurguwa ce tace da kafata ban taba taka wani je inda Allah ya hana ba ashe uban ya gama yi wa yarsa tarbiyya yana neman ina mutumin kirki aura masa sai ya ga saurayin da zai yi wannan doguwar tafiya masiratu yomi wa laila saboda ya ci abin da tsintuwa imanin wannan saurayi idan an ɗora a cike ne aka auna ya kai labar a ɗauki wannan yarinya a bashi aure malamai suka ce wannan aure Allah ya masa albarka sanadiyar wannan aure aka haifi Imam Abu Hanifa kenan magabata ya suke kallon aure suna kallon aure ne a matsayin ne? a matsayin ibada wannan yasa su mazajen da ke yin auren ina mai addini ne damuwarsu ɗaya daga cikin magabata an taɓa tambayarsa a ibada da kai wa Allah wace ka fi tsammani ka samu aljanna ya ce wallahi ibada da ne Allah nake tsammani in samu aljanna shi ne aure da ni aka ce me yasa ya ce lokacin da nake saurayi na farin jini wajen 'yan mata saboda ɗalibin ilimi ne a lokaci 'yan mata da ya sai su rinka cewa wani ka aure ni wani ka aure ni ni kuma hidimar ilimi ta ɗauke hankali na ba aure ne a gabana ba ranar da dare sai ga wata mata cikin hijabi da zo ta sami ni sai ta ce wane na hada ka da girman Allah ka aure ni kalmar girman Allah da ta faɗa sai na ji ba zan iya tsallakawa ba sai tambaye ta waye babanki sai ta gaya masa ya ce in Allah kai mu gobe zan je in nemi aure ki wannan mata cikin niqab ta tafi da farin ciki washe gari ya je gano babanta ya ce yana neman aurenta ya ce ya yi mamakin irin farin cikin da ubangi bai gane dalilin farin ciki ba sai da amarya ta tare da amarya ta dare sai ga amaryar mummuna ce gurguwa ce tana da cin zanzana a fuska sannan idon ta daya ya ce da na san haka take kamin auro ba zan auro ba amma yanzu na riga na auro ta aure addini ne dole in haƙuri da ita ya zauna da ita ya ce sai da na shekara goma sha biyar da ita ban mata kishiya ba saboda na ji tsoron ka in auro wata kyakkyawa in kasa yi mata adalci sai da muka shekara sha biyar ba mata kishiya ba sai da Allah ya karɓi rayuwarta ya ce ko ban taɓa danna haƙƙinta ko ƙwara ɗaya ba ya ce tana so na sosai sai na sha ado na yi kwalliya zan fita sai na ce ita ba ta so in fita sai dai in zauna ta rinka kallo na ya ce to aure addini ne ya na iya haka zan zauna ta mun ƙuri da idon ta nan guda ɗaya ban sani ba ko an gane wannan to sai nan da muka gane wannan kamin mutuwar aure da matsalolin aure su kare a cikin al'umma nukuda ta uku ita ce soyayyar gada zare daga abin da yake kawo aure ya mutu ya lalace shine yan mata da matasa aka yi soyayya kamin yi aure wani lokaci har a soye amma duka kan karya aka gina soyayya kan ya gina kan karya aka gina su 'yan matan sun kware wajen ƙarya dama ɗan ya riga ya bayani in ya da'una min dunihi illa inafa wa in ya da'una illa shaitanan marida la'anahullah wa ƙala la min ibadika nasiban mafruḍa wa la udillannahum wa la umanniyannahum wa fala yubtikunna adana anam wa la amurannahum fala yughayyirunna khalqa hanyar da shaitan zai halakar da al'umma akwai sa musu buri na wuce hankali akalla dai shaitan ya samu nasarar jefa wa 'yan mata wannan buri 'yan mata san duniyar ya yi shiga zuciyarsu ka gariya babanta talaka yana kokowa da masara wata nan ya kada masara wata nan ai zubar gari wata nan ma masara ce za ta kada shi amma sai ta ce maka ba za ta daura zani ba sai sufa ba ba za ta daura zani ba sai sufa hola ba za ta sa takalmi ba sai Nine West sai Aldo sai Gucci ba za ta sa turare ba sai Roberto Cabani <laughs> ba za ta shafa man shafawa da sabulu ba sai body shop sai natrogenia sai ta ɗaibu rayuwar ƙarya ta ɗora waranta ubanta talaka an kula gaskiya watan lalacewar wannan yarinya ya tsaya ko bai tsaya ba ya za ka iya auro irin wannan yarinya a zauna lafiya shaidan ya samu wannan nasara mata ku ta ƙara koma kusa da Allah shaidan ya samu nasarar sanya muku duniya yanzu ba wa'azi ake yi ba to hatta wurin wa'azin nan namu yanzu idan mace ta shigo akar makalla Sheikh Ali Ali a'a babbar magana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashe mai gidanmu gaba ɗaya na wurin ban sani ba imam ahli sunna wal jama'a Allah ya ƙara wa rayuwar mana albarka Allah ya ƙara wa rayuwar mana albarka akramaka Allah ɗakin taron mun nan ina tabbatar maka idan mace ta shigo su mata da ke zane abinda za su fara dubawa ƙasar zaninta ƙarya nake ina ake fara dubawa ƙasar ta, a gani aka rubuta idan haka ga rubuta super wax ga ɗan tauraron nan na super sai a girgiza kai sai a sake dubawa a ga wai super wax da ta saka sharaton ne ko ba sharaton ba ne idan aka duba ga sharaton sai a ƙara girgiza kai sai a sake duba ga exclusive ne ko ba exclusive ba ne idan aka sake dubawa sai aka ga exclusive kar ku ɗauka matsalar ta ƙare sai a sake duba ga design ɗin na wani wata ne saboda wai duk wata ake fito sabon design idan aka duba aka ga design na januwari ne to wai ta gama haɗuwa kenan sai ka ji ana cewa da Allah ku janye ku ba ta wuri ta zauna ku wasu irin mutane ne kamar ba ku san darajar manya ba girmama baki fa Allah ne ya ce girmama amma tsakanin ku da Allah ita aka girmama ko zanin aka girmama <laughs> zanin aka girmama amma da ta shigo aka leka zanin aka rubuta Nigerian wax ko barci ke ja miki ko <laughs> wallahi tana sallama an ba sa aka aka samu mai imani bare kira an samata. tana assalamu alaikum ba mai kallanta assalamu alaikum wai ba kwa ji ana sallama ke talatu matsalar ki kenan ki samu mutane suna tattaunawa ke ce sai su ki yanke musu in za ki zauna ki zauna ba za ki wannan musiba da ke damun mata ke an gane wannan shedan ya ce ita ce hanyar da zai samu kai mutane wuta bayan wannan a ƙarshe sai ce wala amuran na hun fala yugayru na kalƙalla zan sa su su rinka canja halittar da Allah ya musu Allah ya halicce ta sai ta kalli madubi ta ga Allah bai iya ba ita ta gano wurin da ya kamata a samu gyare-gyare bari ta gyara shi yasa sai ka san yarinya baka budurwa bayan wata uku idan ka haɗu ta sai gagara gane ta sai ganga ta yi wani ja wu lokaci ne ka san da kuma kai ka san ta baka ce wuni wata uku da suka wuce wai har je kemis ta sayo fari ta saka wa ya gaya miki sai kin zama fara za ki sami mijin zai aure ki mata ba zan gaya muku sirri wani sirri zan gaya muku sirri ne ɓoyayye amma zan farke layar domin ku gari daga nan za ku samu sauƙi a rayuwarku wato duk mata da kuka gani a duniya kamin Allah ya halicce ta sai da Allah ya halicci namiji wanda shi duniya ba irin matar da yake so sai irin sai da aka halicci mijin tukuna sannan aka yi ne aka halicce ta wanda shi yadda take nan ta masa kar ku ɗauka wai maza gaba ɗaya mace kala ɗaya suke so ba haka bane akwai wanda na sani mace in ba fara bace sai dai akai kasuwa wallahi zai aure ta ba shi kuma ra'ayi ta kenan akwai wanda na sani in ka kawo masa faran mata sai sai kai kasuwa shi bakan ma ya fi son baka wuli wadda dan baki har wani sheki take to shi ya ga wannan sai sai ta yi wani namiji ba zai auri mace ba sai in doguwa ce wacce za ta iya daga hannu a cikin daki ta waina fanka to shi a wajen ya samu matar da zai aure wani kuma wallahi ba ya san doguwar mace mace yin tsayi ta wuce keken dinki a kai kasuwa Allah yi ban sani ba ko kun gane karatu wani ya tashi aure ya fi san mace yar siririya yar me ya ganta a bushe katakau sai ka ce an ga hannun da nata a bushe nan ga wasu kululai dan wani kululu nan wasu jijiyoyi sun bayyana wuyan nan sai ka ce ta samu rizani wasu kasusuwa duka su kafar <laughs> nan sai ka ce abu shakka kau tana tafiya iska na kokarin ture ta tana tangari. to shi lokacin da zai girgiza kai ya ce Allahu akbar Allah yayi halitta a wannan wuri shi a wajen sa samu kawo mata wani kuma ka bashi siririyar ba baya so ya fi sai ya ganta kiya wacce kofar ɗakin sai an ƙara yalwatawa an yi double do kamin ta wuce abin da nake so da nuna miki baki da buƙatar yarinya budurwa da kike so Allah ya baki miji baki da bukatar kina fara sai kin koma baka ko kina baka sai kin koma fara ko kina gajera sai kin koma doguwa ko kina doguwa sai kin koma gajera ko kina siririya sai kin koma katuwa ko kina kin sha sha ka fashe ko kina katuwa sai kin koma busassa kamin ki samu miji yadda kike nan akwai wanda shi a duniya irin ke yake so jira Allah ya kawo miki shi an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba to amma matan ba za su yarda da wannan ba duk kamanninta ne yaudara ne wannan farin da ta farakal na kemis ne sai shekaru sun fara zuwa ko ta rasa kuɗin da za ta rinka sayan man shafawan tana shafawa san abin da zai faru eh, eh, ana ganewa? ba ki da bukatan wannan ki jira Allah zai kawo miki miji da ta fara dadewa da tana farasal ya ganta yayi sha'awa ya auro da ta zo wata uku wata shida haihuwa farko sai ta fara canja kala da za ta koma bukatar na dama da da sauki to yanzu wani wani wani mushakkal za ta koma sai ga fuska ta fanta kafafunta coca cola wuyanta mirinda tim ita kaɗai ta koma mu shakka ta koma kala daban-daban sai miji ya tsare ta aure zai mutu kuma zai mutu ba tun suna yan mata ake farawa kanta ba gashi sai ka ce ƙodago amma sai suka kirkiro wani ɗaurin ɗan kwali da ake cewa a cuci maza kun san a cuci maza wata hula ce mai tuntu ita za ta fara sawa ga tuntun tim sai ta sake samo wani ɗan kwali mai laushi mai kaman gyale-gyale sai ce wani irin ɗaurawa sai a je wajen ƙeya sai a sake shirya shi sai ya zama wani kimkim sai ya sake ɗauko ɗan kwalin Allah da annabi sai a ɗaura in ta ɗaura hijabi sai ka ɗauka duk kano babu wacce ta kai ta gashi to mijin mai son mace mai gashi ne yana rawar jiki yana billahi da zai in na kalli kanta na sai ji kamar a ɗaura auren gobe sai an ɗaura ta tare in ta shirya wannan ta shirya wannan to kun ga su son da ya mata ya an gina son ne akan gadar zare su kuma tamari da suka gane 'yan mata mai kuɗi suke so idan zai je wajen yarinya neman aure akwai inda ake ba da hayar jamfa da wando akwai inda zai karbi hayan takalmin mista ko misirati ko zimmas ko rita takalmi mai tsada ya saka ya karbi aron waya iphone ko s7 ko 8 ko 9 ko 10 ko galaxy ne duk ƙarya za a shirya wasu samarin ma sai ya je da abokinsa ya ce ka tsaya kan kwana duk minti biyar kamun fulashin ya ce da ka ta ɗan lari naira ashirin nake da ita karka je ka kama ni ya ce ina tabbatar maka ba zan kama ka ba ba koren zan danna ba jan zan rinka dannawa sai ya zo yana fiye da yarinya shi yana nan kan kwana sai ya fulashi yarinya sai ta ji wayar saurayi na girin girin girin sai ya dauka shi a ah, alhaji mansur ne sai ya sa a kunne alhaji mansur to ya dubai ita ta dauka yayi fikin ne bata san ya kashe bane da iska yake magana sai ya magana kayayyakin nan da muka siyo ka san fa kayan kai na wajen naira miliyan 77.9 to da Allah kamar kiliyarin da kwasa naira miliyan bakwai amma dai kwasa dinnan sun tsananta amma ba matsala ka biya su yarinya sai ta ji gaban ta yana fadi ana lissafa miliyoyi ana harka a Dubai sai ta ce ashe ni ma da rabon dai Dubai dinnan kafa ta tsanta ka da an gaba ce na ne alhaji mansur da shi muke harkar blouse da less less a dubai ta ce allah sarki allah ya kara budawa can sai ya kara ofilin shi girin girin sai ɗaka na ta'ala kana shagalin ka to na ta'ala ya ake shigi <laughs> ya kwatano ya motocin nan jifa jifa ɗin da na yi oda da allah wannan ashkara ɗin nan ka samu direba mai hankali ya kawo wani sanata ne wa alƙawari eh a ba matsala na san zaka lura shi da kyau sai sai wannan na ta'ala kenan in nayi odar motoci daga kwatano shi yake shigowa da su yarinya duk ta bi ta rude za ta auri mai kuɗi da ta zauna cikin kawayenta ta ce billahi lazi in muna hira da shi abu waya daga India daga Dubai daga Ingila daga America wata ƙasar ma ba rike sunanta ba ke ba daga Ingila aka bugo waya ba daga kwana ne zaki ka shiga wake bugowa to duk an gama wannan gadon zare sai aka zo aka daura aure ni ina ganin wannan auren ma ya mutu tun kamin tun kafin a daura auren Amma mace aka daura wannan auren babu inda auren zai ji Allah ka gafarta mana wannan matsalar tana daga cikin matsalolin da idan ba a dawo ana gina aure akan soyayya ta gaskiya ba to babu inda aure zai ji. kuma ko an gina shi zai lalace Allah ka gafarta mana na'am nukula ta hudu shine shago na jarina shago na ta shagona shagona na. mazaje da suka mai da yarsu ta koma mai ta koma ita ce jari wallahi iyaye idan ba su gane cewa 'ya'yansu mata ba kayan sayarwa ba ne to ba ran da 'ya'yansu mata za su daraja su kima a gidan miji iyaye mata ku faɗakar da mazajenku maza ku faɗakar da matayenku idan Allah ya ba ku ya za ku aurar da ita kada ku sa wa ranku ku iyaye interest na duniya wani rabano wani income da kuke so ku samu ta hanyar aurar da wannan yarinya duk abin da kuka sa ran za ku samu ko kuka samu to sai ya zubar da mutuncin wannan yarinya a gidan miji sai ya zame mata matsala haramun ne surki ya taimaki surkinsa ba haramun bane abu ne mai kyau amma bar mijin idan an yi auren bisa raɗin kansa ya taimake ka ya taimake ka wannan abu ne mai kyau in ya yi haka ya yi koyi da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi annabi yana taimakon surukansa amma kai suruki kar ka yadda ka dora maitarka da kwalamarka da kwadayinka akan dukiyar wanda ke neman auren yarka kamin sanda za a daura auren matukar ka sa wannan a cikin ranka to ina tabbatar maka da cewa wannan aure babu inda zai je wannan aure sai ya lalace ba kuma haka magabata suke yi wajen aure da 'ya'yansu ba sa'id ibn al-musayyib sayyid ibn al-musayyib tabi'i ne amma kun san abin da zai ba ku sha'awa duk tabi'ai da suka rayu da shi almajiransa ne sun yadda malamin su tabi'ai da suka rayu da shi sun yadda me sun yadda sa'id ibn al-musayyib malamin sa ne su malamin su ne shi almajirin wato su almajiransa ne wata rana sayyid ibn musayyib sai ga an yi kwanaki ɗaya daga cikin ɗalibansa da ke zuwa karatu wani matashi da ake cewa abdullahi ibn wada'a sai ga an yi kwanaki bai zo karatu ba sayyid ibn musayyib abin ya dame shi domin malami na kwarai dole ya damu da rayuwar ɗalibansa yana ƙoƙarin ya tambayi labarin ɗalibin sai ga ɗalibin ya zo makaranta bayan karatu ya ce wane ya muka kwana kaza ba mu ka ba abdullahi bin wada ya ce akar makalla mata ta ce Allah ya mata rasuwa shi yasa ne kwanaki ba na zuwa makaranta a ya matakka za ta rasu ba za ka faɗa mana mu je jana'iza ba ya ce ala gafarta mana akwai ɗawainiya da yawa a kanka ga karantarwa ga sulhu tsakanin al'umma ga ilmantar da jama'a ga wa'azi ga da'awa bai kamata mu takura ka ba ya kamata mu barka ka ci gaba da yin aikin da zai amfani al'umma tunda inda muke akwai waɗanda za mu yi haɗuwa mai sallar jana'iza shi yasa mu gaya maka ba sai ibn musayyib sai sake kallon abdullahi ibn wada'a yace to yanzu ka sake yin auren ne ya kalle shi yace aure ina ni? ina yin aure yace saboda me yace saboda talauci da nake fama da shi ina gidan haya duk duniya abin da na mallaka dirhami biyu kamar yanzu a ce abin da ya mallaka naira ashirin yana gidan haya akwai wanda zai bashi mata ba wanda zai bashi mata mu dan bakin sai ibn musayyib sai ce akwai wanda zai baka mata a garin nan yace wane ne yace ni zan baka ya taka aura yace wace yar taka yace wance Abdullahi ibn Wada'a sai ji labarin kamar tatsuniya saboda ɗan khalifa ɗan shugaban ƙasa na lokacin da yake neman ta da aure yarinyar za ta tafi presidential villa ne da Allah ba shugaban ƙasa ba ko gwamna ɗan gwamnan jihar Kano dan gwamnan jihar Kano yana neman yarinya da aure Mala Abdul Muttalib yanzu ya ce shi ma shine limamin Tirayum tsakaninku da Allah wa za a ba ɗan gwamna za a ba duk lawan nan ta abin matsalar da digirorin nan da ya tara sai a ce Allah ya baka muwafaka ga kanwata lare kana iya zuwa ka zo da layi amma ba za a bashi ba to amma wannan ɗan shugaban kasa yake nema za a hana ɗan shugaban kasa a bawa a ba almajiri da abin da ya mallaka dirhami biyu yana gidan haya ya ce ana gafarta malam yanzu wancan ce za ka ba aurenta ya ce ba zan baka ba na baka ka ce ka karba yace na karba gafar ta malam yace jama'a ku shaida almajirai suka ce mun shaida kalla sai ya fara kudu batul haja inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh yana kaiwa karshe ce an gama daura aure ka zama an gota shi ka tafi gida ya zama Abdullahi bin Wada ya kama hanya na gida yana wani irin aure ne wanda sai ga shi aure ya kashi ya je gida ya gagara bacci a ranar gaskiya ko ni ne ba zan yi bacci ba shi wasu auren nan da gaske ne ko ba da gaske ba ne to ku saurara ku ji abin da ya faru sai ya ce gobe sai ya je ya gano gaskiyar magana zai ce yana so ya ga yarinyar in an bashi dama ya ganta to daga nan zai gane bakin zaran in aka koro shi to shikenan sai da dare mashi dama ta duniya ci yanzu ya gama yin matsaya gobe zai je gano amarya ko sai ce to ai zan je ya kamata in mata kyauta dirhami biyu nake da shi na zan samu bashi sai ya fara tunani a garin bai san wanda zai iya bashi bashi ba yana cikin wannan tunani kusa abin da ya faru sai ya ji ana sallama ana ne ya zo bakin kofa amma sallama da dare kaka bude sai ka san waye ya ce wa ke sallama aka ce sa'idu ne ya ce wani sa'idu aka ce sa'idu ne kai sai ya ta maza ya bude kofa yana duba sai ga malamin sa sai da ibn musayi ya rude ya ala gafarta malam ya za ka zo gidana ba za ka aiko in je ba ya ce abin da ya kawo ni ni ya kamata in zo ba kai ya kamata ka zo ba me ke tafe da kai cikin dare haka ala gafarta malam sai rinu sai bita ka manta an daura maka aure da zuke an ango ya ce ala gafarta malam dama auren da gaske ne sai rinu sai bita ana aure da wasa ne ai talasun salasatun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun abubuwa uku ba a yi su da wasa ko da wasa aka ya zama da gaske a ciki akwai aure ta yanzu ya na gafarta bala an fasa auren ne ce ba an fasa ba ne kana goro ka yi amarya in ba mu kawo maka amaryar kai ba mu muka adalci ba amarya ce aka kawo tana ina dama sai ribin musayin dogo ne ya ci arkeba yana dan kaucewa sai ga wani abu a cikin lullubi a baya ce mata wuce cikin gida amarya ta shige cikin gida an goya bude baki ya gagara rufe kofar gida sai ne ibn sai ya rufe gidanka mana ya rufe ya ce na bar ku cikin abincin Allah ya koma gida amarya an goya gagara yi mata magana sai ta wuce cikin gida tana zuwa ta fada daki kun san abin da ta samu cikin dakin randarsa ta ruwa ta bar masa ta bacci sa na alwala jaka magana almajiri miskin amma da yake ubanta bai ɗauki yarinyar jari ba ya hana ɗan shugaban ƙasa ya ba wannan almaji. amarya ta shigo cikin ɗaki ya kasa yi mata magana ta cire lullubi taje da ya kalle ta ya rude tun da ya zo duniya bai taɓa ganin kyakkyawar yarinya kamar ta ba zan kaɗa ya san kowa kin wanda ya rasa ba dan ya sha mamaki ba da ya kwankwasa ta wajen ƙur'ani amma ibn wada'a hafizi ne gangaren shafi gwani amma wallahi sai ji bai zai iya karatun ƙur'ani gaban yarinyar ba ta fi shi tajawidi ta fi shi karfin hadda hafazatil qur'ana bi akmalihi qira'atan mutqaratan mujawwada da ya dawo wajen hadisi babban malamin hadisi ne irin su imamu ahlus sunna amma sai ya ga shi hadisan yake haddacewa ita da hadisan da rijalun hadis take haddacewa gaba daya ya dawo wajen adam da harshen larabci ya samu ta mata fintikau kai karshe sai ya gane ya huta zuwa makaranta ya jefa ya tafke Allah ya kawo masa malam a gida don Allah barin tambaye ku laifin mai wannan yarinyar za ta masa ce na sake ki sake uku tsakanin ku da Allah aure ya samu tirke ko bai samu tirke ba to amma kaga tsoho ba kunya ba tsoron Allah wai mai neman yarsa ce ya zo da Abuja wai tsoho ne ke bude mashi mota surukinka ba ɗanka ba ne shi ya kamata ya zo ya gaida kai ko yanzu kai zaka je ka bude mai mota ga tsoho yana tattara riga yana wani ruku ruku wai zai bude wa surukinsa mota yana ai alhaji dan asabe kenan daga abuja yake shine sakataren dindindin na ma'aikatar gona baka da hankali dindindin kai kasa dindindin kuwa kaga tsoho ana an samu isowa a alhamdulillah ikon Allah ai tun jiya muke sa ido jiya na zan je anguwa ban je ba na zauna tun ta dare muna jira ko Allah zai ka sauna kira mani shashasha eh kaga sakarar ku ta mutane wannan shine saunan shine ne shashashin shine ne sakarar duk Allah ya tambaye ku wannan yarinya ta yi kima a gidan miji ko bata yi kima a gidan miji ba me yasa ta yi kima a gidan miji ubanta bai dauke ta kayan sayarwa ba za ta yi rayuwar jin daɗi da farin ciki amma iyaye wani lokaci ka samu yarinyar nema ta cije ga mutumin kirki za ta aura ga wani rintimemin fasiki saboda kawai yana da kuɗi iyayen ne ke bala'i da yarinyar ba za ta auri wanda take so ba soyayyar yarinyar ma sun yarda su sadaukar da ita saboda abin da su za su samu yana faruwa ko bai faruwa kaga uwa ta tsaya tana saurara ki lare, kin san dai ba mai kauna ki a duniya kamar ni ba zan nema miki wani ba sai alheri ana raba ki da jaraba ana so a kai ki gidan arziki dan da dai dai. dindin wannan uwa ta take lafiya kaga wata tsoho a gefe ita ma matsiya ce ya ce ta sha rashawa ta ci rashawa ta ci hanci ita kuma ita da mai karin bayani tana larai ki fahimci abin da take gaya miki ki daina bai wa kawaye larai abinda na gaba ya hango yaro ko ya hutu ba zai hango shi ba mu mun san abinda muka muka ba abinda kuka hango banda da naira ko ko abinda suka hango ba abinda suka hango shi yasa za ga an yi auren yarinya mijin ya rinka azabtar da ita ya faffalle ta da mari ya mata duka wani wai har bulala yake ajiyewa ta zane matan shi ta isa ta yaji ba tana yaji tana zuwa gida uwar ta ɗau ta ɓarya uban ya ɗau baskare su kora ta sai ta koma a ce mu mun fahimci ba mu kike yi wa Hassana, mu kike so shiga wallan mu me yawa laifin shi duk shekara sai ya ba mu kujerar maka baban ki sai ya je umra shinkafar da buhu sun ake saukewa a watan ramadana duk wata uku sai ya turo miliyan biyu da rabi wato in yanka ta zai yi ma ba su da matsala saboda duniya su bukatar su tabiya na'am aure zai yi albarka aure ba zai yi albarka ba dole sai an gyara wannan matsala ta biyar matsala ta ta biyar daga abin da ke kawo lalacewar aure akwai kunya da ta fita daga idanun 'yan mata yanzu 'yan mata yarinya budurwa mai kunya an dauke ta makauya ce haka ne ko ba haka bane tana sa hijabi tana sa niqab ba ta cuɗanya da maza ba ta zuwa till down ba ta zuwa picnic party ba ta zuwa bachelor's night ba ta zuwa mother's night ba ta zuwa bush fire ba ta zuwa bonfire ba ta zuwa barbecue duk wani iskanci ba ta zuwa to a wajen 'yan mata da samari wannan mace ce ba ƙauya ce alhali babban kwaliti da ke sa a wuri mace ta daraja a ɗakin miji shine kunya shine da ne amaryar annabi musa da ya aura ƙur'ani ya ce fa ja'adhu idahuma tamshi alattihiya ta zo cike da kunya da kaganta kaga yarinya mai kunya amarya da annabin Allah ya aura kenan kunya tana da muhimmanci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar zuwa ga kunya kunya bangare ne na imani inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kansa annabin annabi ne mai kunya annabi ne mai ne kunya sahabbai suna siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce saboda tsabar kunyar annabi ya fi budurwa a cikin haudajinta kunya annabi ya fi budurwa kunya me yasa aka ce annabi ya fi budurwa saboda a zamanin annabi ba mai kunyar budurwa a duniya budurwa ta fi kowa me haka budurwa take a zamanin mu ta fi kowa kunya tsakanin mu da Allah na tambayo to ina aka bar kunyar shi yasa a shari'ar musulunci ba zawara idan za a wurar da ita ka ce a yi dalla-dalla kina son shi sai ta ansa ta ce ina son shi kamin a ɗaura auren haka ne kina son shi ban son shi wa kenan ba zawara sai aka ce budurwa ita ma za a nemi izininta to ai ba za ta iya magana ba saboda me kunya sai aka ce wa ha? iznuha ha alamun ta amince shine ta shiru saboda kunyar budurwa zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam budurwa in aka tambaye ta kina son wani ba ta iya magana idan aka ce zakata ta sallah kina son dan ladi sai haka ta hada fuska ta baruri to ba ta sai shi kina son dan ladi <laughs> sai ta jalilu lullubi tarbe kanta sai ta baruri ku daura aure lafiya lafiya zamanin annabi Muhammad da sahabbai da magabata da Allah mu yanzu budurwa tana yin bayani ko ba ta yin bayani <laughs> budurwa tana yin bayani ko ba ta yi to ina aka baro kunyar ina aka barta cabi yanzu budurwa da zaka ji tana rigima da uwarta tana dakata illa ban gane ba to ni na gaya miki na Allah nake so billahi lazi ko shi ko rijiya to wanda kuke son ba za a aure shi ba ba ni ce mai zaman ba to billahi lazi wani dakata illa wani za a daura auren ki da baba wai auren <laughs> yarinya ta girma yarinya ta yi me wai yanzu tana tambayar labarin tana tambayar uwar wani za a daura aurenta da ubanta auren dole aka mata ko sai da take tana so kuna ganin wannan yarinya da taya wata da ubanta wannan fiki fiki da ido miji da aka tsince shi akan hanya ya isa wani abu wallahi bai isa ba akwai yarinya da ta kai uwata ƙara kotu yarinya ta kai uwata ƙara baban su ya aka je gaban alkali ta kawo ƙara uwata za ta yi mata auren dole alkali ya ce shari'a musulunci ba ta yi da auren dole ba a je a kira uwar aka je aka kira uwa ta zo aka ce yarki ta ce za ki mata auren dole uwa ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alƙali ni musulma ce kuma na san musulunci da gwargwado na san haramun ne a wa yarinya auren dole ba mu cire yi mata auren dole ba abin da ya faru ta je ta kawo wani liga ga ɗan kunne ga tsakiya wandon na jan ƙasa ya yi zanzaro rabin duwawu as down ya yi aski sai ka ce dutsen guga da ka gan shi ba sana'a ba addini ba tarbiyya ta ce shi take so mu kuma muka ce ba za mu ba ta shi ba amma ta je ta kawo mutumin kirki mu aura mata amma ban da wannan yadda aka kenan ke yarinya haka aka yi ba gaskiya ta faɗa ba ba gaskiya ta faɗa ba to ina ruwanta ita za ta zauna ko ni ne zan zauna Tun da ni zan zauna ai babu abin da ya shafe ta ni shi nake so ni alƙali saurara maka ji wallahi ni na fahimci inna wannan take taken nata na gane ma hasara take mun tun da baba ya su ko kare bai leko ya ce yana son ta ba saboda haka ni ta ga zan yi aure ya ta girma ya ya ta girma wace irin al'umma ce wannan ƴaƴa idanunsu ya bushe haka tun kamin su je gidan miji tun kanta je gidan miji wani irin bala'i ne wannan wannan yasa ƴan mata suka zama ba kunya idan ta je gidan mijin ma ba kunya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya taba miƙewa a masallaci ya ce shi cikinku maza akwai wanda zai shiga ɗaki ya wani abu da matarsa sannan ya fito da safe ya ba da labari sahabai suka shiru annabi ya ce ya ku mata da ke sahun baya a cikin ku akwai za ta shiga ɗaki ta yi wani abu da mijinta sannan da safe ta ba da labari mata suka shiru wata yarinya sai ta miƙe gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan annabi ya ganta tace ya rasulullah wallahi innahum la yatahaddathuna wa innahunna la yatahaddathna ta ce ya rasulallah muna ji mazan suna ba da labarin mai suke da matansu a cikin ɗaki matan ma muna ji suna ba da labari to lokacin sahabbai ba su san Allah ya hana ba ba su san Allah ya hana ba to yau za su samu sabon karatu ga ilimi annabi zai koya musu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to kun san misalin mutumin da zai shiga ɗaki wani abu da matarsa ya je waje ba da labari suka ce a ya rasulullah ba mu sani ba annabi ya ce kaman shedan ne ya samu shekaniya ya yi zina da ita akan hanya jama'a na kallo wannan shi ne misali daga nan sahabbai ba su kara ba haramun yanzu yan mata saboda bushewar ido abinda ta yi da mijinta da daddare tana tashi da safe abinda za ta fara buga wa kawata waya ta gaya masa kenan ƙarya nake ina albarka ya zaki ke albarka a gidan miji abinda ke da miji kina bada labari ke talatu kin sa abin da aka da daddare kuwa billahi da na dauka ba zai banne da rai ba Allah ya kai ki kamari saboda kunya ta fita ba kunya ma ba kunya ido ya bushe ido ya bushe ita kuma ta kalkale da dariya ita kuma ta dora da kan ta cigaba da karin bayani duk al'ummar da ba kunya a cikin ta aure zai ba zai yi daraja ba shi yasa aka zo biki ai ta bukukuwa na fasikanci yan mata da yan maza ai ta rawa ba kunya yan mata amarya a rinka cin kwalar samarin miji sai an ba da kudin wane ne an ba da kudin wane ne komai ya lalace akwai wata amarya duk sanda ne magana sai na ce Allah mata albarka da Allah kuma ku ce Allah mata albarka kun san me yasa nake mata addu'a lokacin da yake yi aurenta yan matan amarya san shegantaka ake an zo ɗauka amarya ɗauka amarya gagara a kawo kuɗin takalmi in an gama ce billahi lazi ba za a ɗauke ta ba sai an kawo kuɗin sayan baki in an gama ce kuɗin linzami in an gama lissafin banza da wofi kai amarya ta ji abu ya ke kare an ango yana ta faman buga waya kawai sai ta sa hijabi ta ta fita daga cikin ɗaki akwai irin kofar bayan gida din nan back door kawai sai ta fita kawai da ta dan adaidai ta sau ka san anguwa ka zaɓe bismillah miji yana kofar gida na ta faman waya ana yan matan amarya nan fa'ada sai da za a yi sai ga adaidai ta sau ya yi fakin sai ga amarya ta sauka yana ganin ta talatu lafiya ta ce lafiya kalau yanzu bayanin ki take kera da wayannan mata amaryan ba su gane addini ba musulunci ya ci gaba suna nan suna ta shirme ko kunya ba sa ji mace ki tsaya gaban ba miji ki ba kina sai ya baki kuɗi shi yasa na rabu da su na kamo hanya da ta hutun da na san gidan dole ne hesu rako ni ce ala maki albaraka mu shigar da sai da suka shiga kullun daki yasa sakata ya tabbata amarya ta shigo sannan ya buga abokan waya ya ce ku rabu da su amarya ta riga ta tafi ta ɗauko keke na fes ƙawayen amarya ta yaka ga abokan ango da dariya lafiya ce ai amarya ta riga ta tafi ba mu gane ba ce ai ta riga ta tafi ta samu ko keke na fes ko tasi ya wuce da ita ƙarya ne ku je ku duba suka fada ɗakin da amarya take fagan fagan ba amarya aka buga mata waya talatu kina ina gari nan ina ɗaki na a yanzu cikin ɗakin naki muke ba mu ganki ba ke ba ɗakin gidanmu ba ɗaki na gidan mijina nake muku magana da gaske kin tafi kenan tace da Allah za ku gane addini ku gane addini suka yi shiru Allah ya isa jarababba da Allah ita ce jarababba ko su da jarababbu wa ya aiki da suna cikin su to daga lokacin da idanun yan mata ya bushe Allah madaukin sarki kada ya sai inda za a tsaya ya ku bayan Allah na ce zan yi magana akan matsala guda goma sha ɗaya da take kawo auren mu matsala yanzu na samu damar yin magana akan matsala guda nawa guda biyar saura guda nawa saura guda shidda a nan gudun zan dakata sauran guda shidda nan da Allah ya ba mu iko za mu tattauna a kansu sannan mu ga wace hanya za mu yi mu samu mafita Allah ta'ala ya sa mu dace wayannan da muka ambata Allah ya ba mu ikon gyarawa kamar yadda na faɗa abubuwan nan guda goma sha ɗaya muka samu gyara su a aure da kinmu to sauran matsalolin da ba mu tuno ba ma ko ba mu ambata ba to waɗannan ɗin za su gyara waɗancan cikin yardar Allah madaukin sarki Allah ya muku albarka Allah ya zo da ku lafiya da mazajen ku Allah ya sa wa ƴaƴanku albarka Allah ya sa wa mazajen ku albarka waɗanda ba su da mazajen Allah ya ba su na ƙwarai kada Allah ya ba su azzalumi mai dukan mata kada Allah ya ba su mazinaci mai neman mata a wajen ɗebo cutar ƙanjamo ya saka mata Allah ya bata wanda zai rike ta riko irin na sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wacce ake neman haihuwa ba a samu ba Allah ya bada mai albarka wacce an samu ciki Allah ya sauke ta lafiya wacce an samu yaron Allah ya tiya ta tarbiyya wacce ake rigima da miji Allah ya daidaita su wacce take rigima da uwar miji ko dangin miji Allah ya sulhunta su <coughs> wacce ko ita ko mijin ko ɗaki fama da ciwo Allah ya warkar wadda da ita da mijin mijin ya fandare in ya tafi bai dawa gida sai karhe biyu na dare Allah ya gyara mata shi yana yin sallar isha wal fawr da gaggauta fararun farilla ne shi ya cikin gida wacce take rigima da kishiya Allah ya daidaita su wacce ita kadai ce babu kishiyar Allah ya bata ta kware ya ba ku ce amin da karfi ba ya Allah wacce bata ce amin ba Allah ka sa mata amarya guda hudu a wannan sati oh wace kun ya cewa amin subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah a saurara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin da ake sanar da mu shine matar akwai wata baiwar Allah da ya tabbata an yi kidnapping ɗinta ina fata an fahimci wannan na mijin da ya kai kidnafin akwai wata baiwar Allah da yanta ta'adda suka kidnafin mijinta ina fata an fahimci wannan saboda haka kamin mu tashi da wannan taro mu sanya ta a cikin addu'a Allah ya dawo mana da mijin nata Allah ya dawo mana da shi lafiya kalau Allah ya tsare shi a duk inda yake kada ku yi wasa da waɗannan addu'o'i Allah ya nuna mana aiki da addu'ar da idanunmu masu bibiyar facebook za su ga satifika kaɗan da suka wuce akwai yayin shek abdullahi balalo shugaban ƙungiyar izala na najeriya yayansa ne shakiki uwa ɗaya uba ɗaya aka je har garin lau aka yi kidnapping shi da manyan bindigogi AK47 aka zagaye gidan aka ɗauke shi aka shiga daji da shi suka ce ba za su dawo da shi ba sai mun ba su kuɗi naira miliyan 200 kafin su ba da shi kusan mai faru muka ce Allah zai tsare shi zai dawo da shi muka ce bayan Allah a ci gaba da addu'a bayan Allah aka yi ta addu'a na san wasu daga cikin ba sun yi su shekuru islam nan maluma duk ƙasa aka yi ta addu'a kun san me ya faru wallahi da daddare sai Allah ya dora musu wani irin bacci mutum yana zaune sai bindigar ta faɗi shi ma ya dingire mutum yana tsaye da bindiga a hannunsa sai bacci ya kwashe shi sai ka ji shi shirin ƙasa bindiga ta fadi kasa wannan bawan Allah ya farka ya gansu gasu nan kowa bacci yake yana nishari ya tashi ya tsatsallaka su ya koma gefe ya tsaya ya ga babu wanda ya motsa a cikin su akwai wasu mata guda biyu da su ma aikin nafin ɗinsu ya tada matan ya ce ku zo mu tafi matan suka duk suna bacci Allah ya hana kowa tashi kowa addu'a ta murƙushe matsayaci haka suka tsallako suka shiga daji suna tafiya a cikin daji ɗaya daga cikin matar ta ce ta san hanya shi bai ma hanya ba har ta kai su wani ƙauye daga ƙauyen aka je har gidan sarkin gari ƙauyen yana bakin ruwa aka ɗauka musu haye jirgin ruwa aka saka su zuwa lau kawai sai ga su sun dawo lahiyar su kalau Allah ya tsare su sai ga yan fashin suna aikin ramatsa suna bugo waya to su dai ai an san an ci zalin su an sa su yi aikin banza to Allah ya isa kuma wannan su an cuce su an sa sun yi aiki sun wahala ba su samu komai ba saboda haka ba su yi ba saboda haka irin waɗannan abubuwa in sun faru ku koma zuwa ga Allah ku ta addu'a Allah zai kawo agaji Allah zai kawo tallafi Allah ya ƙara shigowa a ciki na ce ya kamata wasu tambayoyin da suke zukatan ku in yi wa malam tunda mun tsinci dami a kala ne a darajar malama halima Allah ya saka mata da alheri na ce Allah ya gafata malam akwai batun da kai na batun kishiya ka ce kishiya kishiya kishiya na ce da akwai yadda za a yi a rika baiwa maza ƙwarin gwiwa a ce suna bawa matan wani ɗan abu ɗan kakkaura kamar iyayen gidan nasu a ce mutum yana da hali ko ma baka da hali a ce dubu ashirin ya eh, dubu talatin mai zai iya ɗari biyar ya ce to gashi ke uwar gida ga ɗari biyar da Allah do annabi a yi haƙuri zan yi aure malam wannan ina ganin kamar zai ɗan abin nan sai saboda akwai mazajen da suke cewa zan yi aure ko ki zauna ko ki yi awon gaba malam abu na biyu kuma shine kamar yadda yi magana akwai bacin naira goma dubu goma sha biyar a yi aure kaga a lokacin na muryar jama'ar jamus Deutsche Welle akwai auren da aka yi limamin nan kolon shi ya ɗaura auren lokacin da aka zo bacin sadaki sai shi angon ya kawo euro 200 euro 200 a halin yanzu ta tafi wajen zace wajen dubu tamanin da yan kai amma a lokacin ya ce ku aure a wurin ku bukake balarabe ne ya ce ku aure yana da sauki ne haka ya ce a nan mafi karancin a sadaki shine euro 500 don haka ya ce ka kawo euro 500 wallahi malam bayan aka karbi euro 200 aka ce te daga baya za a ba da euro 500 din haka muka raba su a gidan mataimakin shugaban sashen hausa yana tsige mata irin kitsan nan da ake yi suna dambe bayan ya karbe ɗari biyun da ya bayar Dan gane ne ita kuma 'yan najeriya Sandan kuma ya yi mata duka 'yan sanda sai da aka sa masa doka kada ya je mita ɗari zuwa gidanta to ire-iren waɗannan abubuwan malam do Allah saboda idan sun ga kamar cewa ɗin kamar yadda ka faɗa mutum ya shekara goma yana noma zai wata shekara goma ya kuma yin noma ba za a rika sakin mata kamar yadda ake sakin jimaki ba to ina son malam da Allah a yi mana adresin wannan isu <laughs> din nagode to assalamu alaikum rahmatullah wayannan matsaloli ta magana akan su daya ya fada akan nukuda ta takwas da za mu tattauna ba mu iso kanta ba shine maganan kishiya da harkar kishi yake warga da zama aure laifukan wasu laifukan na mata ne wasu laifukan na maza ne wasu laifukan ma na iyaye ne ina fata an fahimci wannan wasu laifukan ma akwai na hukuma a ciki ina fata an fahimci wannan so ran da Allah ya bamu dama za mu tattauna wannan matsala za mu tattauna ta sosai a gane ya abin ya kamata ya zama idan za a wa amarya a cikin gida me ya kamata miji ya yi me ya kamata mata ta yi sannan iyaye da yan uwa da dangi me ya kamata su yi domin a tabbatar da an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali ta ɗan yi magana ya kamata a ɗan samu ɗan wani danna kirji a yi wa mata na ɗan musu wani ihsani akwai tanade tanade da yawa da musulunci yayi wanda ƙasashe da dama kuma sun jarraba wannan sun samu nasara in Allah kai mu lokacin Allah da za mu yi magana a za mu gana akai ina fata an fahimci wannan sannan matsala ta biyu da ta magana rashin daukan aure da muhimmanci da har ma irin dukan mata da ake da wulakanta su shi ma akwai nukuda da za mu zo mu magana a kai wanda ina ji ita ce nukuda ta bakwai a cikin darasi da bamu iso kanta ba ran da muka samu dama za mu tattauna kuma kamar ta faɗa abin yana da bakin ciki kwarai da gaske kaga namiji ba kunya ba tsoron Allah ya samu mace ya rinka duka yana falle ta da mali akwai wanda ma wai zai mali matar sa wai sai yayi bismillah saboda ya gane addini ya gane sunna wai wai saboda an ce za a abu mai muhimmanci yayi bismillah wai zai falle matar sa da mali sai ya ce bismillah Allahu akbar fau. sai ka ce zai je fishe dan a jannatul irin wannan rashin mutunci da ake yi a irin mu na Najeriya ne da Afirka zaka yi ka kwana lafiya ba inda za ka yi shi a duniya a kyale ka wani da ka taba shi qur'ani ya ce wadribu hunna kalmar wadribu hunna cewa a daki mace a cikin matakai da ake bi na gyara annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu me ake nufi da shi in Allah ya kai mu lokacin za mu magana kamari matar ka bai cikin wadribu hunna haramun ne kamari matar ka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tuqabbih ha ah? wala tadribil waja wala tuqabbih wala tahjur illa fil abubuwa uku ya ambata duk laifin da matar kai mata ka ta kai ta kamare ta ba a mali mace haramun a kasashen larabawa idan ka mari mace bayan an kai ka gidan kurkuku in ka fito sai an tura ka makaranta kayi course akan aure na wata uku kamin a dawo da ita kuma gwamnati za ta rike ta ba a mali mace haramun ne ka falla matarka da mari haramun ne a turai europe ta zauna a europe ka daki matarka is a capital offense babban laifi ne kuma ba za a kyale ka ba sai an hukunta ka sannan sai an sa maka wasu sabbin dokoki ma na rayuwa da baka san da su ba ina fata an fahimci wannan so in Allah ya dai mun samu dama za mu yi magana akan wannan nukudar a fahimce ta domin zamantakewa mu aure ya zama yayi kyau akwai wani da yake faɗa mun ɗan sanda ne ina ji ko kwamishinan 'yan sanda ne wani abu ya kama da haka wani da ya daki matarsa da aka kawo rigar matar ya ce wallahi da ya ga rigar matar ya ɗauka matar ta mutu rigar ko ina jini ne wani miji ne ya daki wa miji ne ya daki matar shi wannan wani irin azalumi ne shin mace da za a halice ta da me aka halice ta ba ku an samu ba kashin hakar karin guda uku ko guda daya kashi kwara daya ka cire a jikin namiji aka halice mace da shi a kashi 360 da namiji yake da shi aka cire kwara daya aka yi mace yaushe kari kashi 360 zai fada da kashi daya akwai adalci kaga mutum ya dukula hannu yana naushin matarsa sai ka ce shago a fagen dambe sai ka ce Mark Tyson a filin boxing yana dukanta yana kai naushi ana rike shi yana kubanni yana jarutaka sanar ya kare sai ya fito kwabar gida ga wani dan dukurkur ya dunguri kirjin sa amma bai iya tabuka komai sai dai ce Allah ya isa amma mata ya iya firgita ta da mata tsawa wani miji in yana diri kan sa har azara ke motsi yana zan zama a raju in dirko duk yaron ta kasa ta kare akan baiwar Allah da bata ji bata gani ba wannan musulunci bai dare shi kuma haramun ne randa Allah ya bamu iko zamu tattauna akan wannan matsalar da za a fahimce ta tambayoyi kuma ta tara tambayoyi ba ne za a sa tambayoyi ba ga imamu ahlus sunna wal jama'a shi ne mufti wa yake an samu ku tambayoyi a manara tv ba ku an samu ba wa yake an samu ku tambayoyi a sunna tv to la wa malikun bil madina shi ne imamu malik in yana cikin garin kano ba an sa ba an sa fatawa ina fata an bayyana wannan mai martaba sarkin kano kare muka yi dai an sa fatawa idan malam yana nan subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi Allahu akbar takbir A takbir To a tattara tambayoyin nan zan ba wa Garba Rabi'u Gala wanda suke yin program da shi ala gafarta malam. Muna marhaban da lale yayin da malam yake mana jawabi wato mun samu bakuncin babban malami na sunna. wato malam abdulwahab abdalla shi ma ya iso wannan guri alagafata malam muna taimaka marhabin da lale kuma yan amota yau suka bani hijabi na alagafata malam a halin yanzu muna ƙara godiya muna ƙara godiya a lokacin da kake jawabi malam malamai suna ta jari hijabi na suna cewa lalle ka ba mu lokaci rubuta lokacin a dairi lokacin da zaka dawo mana sai mu tafi indo dan saboda wannan guri gaskiya yi mana kadan to ala gafarta malam ga kada malam Abdulwahab ni na san zai mana komai dan haka a bamu lokaci sai mu sa a dairi lokacin da za a dawo akwai abubuwa shida da muke bin ka bashin su masha Allah Allah ya saka da alhai at-takbir ya Allah ka ji kan mahaifa idan suna nan Allah ya raba ku lafiya Allah ya sa aljanna a firdausu ce makomarsu Allah ya duba bayanka Allah ya riko da hannunku malaman mu Allah ya saka muku da alkhairi ƴaƴan mu Allah kai musu albarka iyayen mu baki ɗaya Allah ka sa suna aljanna firdausi su masu ran kuma Allah ka ƙara musu lafiya idan ajalinsu ya zo Allah ka sa su cika da imani mun gode kwarai da gaske da wannan wato tunasarwa da aka yi kuma Allah ya sa a mizani a halin yanzu zai kirawo malam Ali Ali wanda shi zai yi ta'aliki a takaice dangane da abubuwan da malam ya faɗa ina ga kamar zai iya amsa wasu tambayoyin da aka bayar sannan kuma ala gafarta malam malam abdulwahab abdallah shi ma zai ce wani abu kana akwai profesa Hassana faruk umar usman ko Hassana sani darma ta ce in daina cewa faruk umar usman shugabanmu shugabanta ne mai gida ne ta ce in rika cewa hasana sani darma to Hassana sani darma faruk umar usman ita za ta rufe wannan taro da allah a mun kabbara masha allah mun gode kwarai da gaske malam ali ali ala gafarta malam alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba haka babban malaminmu imamu ahlus sunna wal jama'a sheikh luhab Abdullah, shi jagoran wannan zama wanda ya gabatar da a sheikh muhammad kabir haruna gombe wanda ya to kanas ta Kano dama a kanan yake zo ya gabatar da wannan lacca akwai babban malami ya sun baki shi malam a sheik lawal abubakar goron majiyar da yake nan karbar hukumar su ne muke a nan akwai shi mataimakin shugaban kungiyar izala jihar kano shek muhammad ahmad usman bici wanda suke a wannan guri akwai kuma shi sakatare ko shugaban kwamitin ayyuka malam sadi ibrahim zabuwa da bangaren matasa a komediya duka ina mana sallama da bahar ta baki da assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh a ce za a yi wa malam Amir Kabir a aliki a wannan doguwar lacca da yi babu wani abu za a dika illa a yi masa addu'a Allah ya saka masa alkhairi Allah ya sa masa mizanin hasana kuma na tabbata wasu sun karfe da suke wannan guri na san yan uwanmu ko iyayenmu ne mata akwai ɗawainiya ta gida da kula da al'amura ba za mu cinye lokacin su da yawa ba kuma ga babban malamin wanda ke imam ahmad sunna wanda shi zai amsa tambaya a wannan guri illa dai kawai ina jan hankalin mu da cewa wato dukkan wayan abuwa da malam ya dora mu akai mu yi kokari mu rike su ko mu yi aiki da su sanan mu hada da addu'a ita addu'a tana amfani da abin da yake zai zo da wanda kuma ya zo din ma saboda ka wajibi ne al'amura mu yau da gobe mu sa addu'a a ciki mu sa addu'a tsakaninmu da wato mazajenmu duk wani abu da muka sa gaba in mun yi addu'a ko muka yi aiki Allah zai taimaka mana Allah zai karɓa mana wayannan nukudori da aka ambata a ciki ina fata Allah ya amfane mu da su kuma malam Allah ya masa albarka Allah ya inganta zuri'arsa Allah ya abarta mu da malamai irinsa a wannan ƙasa ta baki daya muna wa shi malam eh, imam Ali suna fata alkhairi saboda ta amsa tambayoyin da zai anan yasa nace ba ta rike ba ya amsa a cikin tambayoyin da zai amsa mana insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu Akbar shi yasa nake da ƙarfi na Allah da ƙarfin zuciya idan ina taskar labarai na kan ce Kano gari ne na Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi gari da Allah ya azurta da irin waɗannan malamai babu abin da za mu ce sai Allah ya saka da alkhairi akwai mafaɗan to Allah ya kawo majiyar. akwai mafaɗan Allah ya kawo majiyar. gaskiya daga sati biyu da suka wuce zuwa yau wato akwai abubuwa na da yawa da na sake jin wancan wa'azi da aka yi to kuma ga wannan wanda malam ya dora dan nima mun taba magana da autata wani mai arziki shahararre matarsa ta mutu matarsa daya ta ce yanzu mama idan ya zo ya ce kina yana so na sai ki koruwa ne na ki iya korawa ne ki bani ki na ce tabbas na ce yadda motar nan ta muke tafiya tana ta hayaki na ce sake mun Allah ya ta mana Allah ya Allah haka na faɗa na ce a to kuma sai dai in kina tsoki min bakin ciki ni ba kuma haihuwa to amma Allah gafa ta falancin da ka warware mana komai in Allah ya yarda sai mu hada da addu'a Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi a ni ba na jin malam malam Abdul Wahab dan a kowane lokaci kuna jin shi a gidajen rediyo kuma mu gaskiya idan abu ma yayi zafi a warware mana shi mu gan shi wara-wara malam muke bawa malam garba rabiu bala Allah ya saka masa shi ma da alheri a bawa malam malam yayi mada dalla dalla Allah gafarta malam kuma shine mai gidanmu Allah ya saka maka da alheri Allah ya saka maka da gidan aljanna ubangiji Allah ya ji kan magabata ajiya da tarasa ta Allah ya ji kanta da rahama kanne da ake tare da su da yan uwa ke taimakawa Allah ya saka musu da alheri malam abdulwahab abdallah muna neman ka a wannan guri don ka sawa wannan taro mai albarka wato da Allahu akbar Allahu akbar أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين babban sakataren ahalus sunna jagora dodon 'yan shi'a dodon 'yan bida'a dodon zalimai muna lalai da zuwa bawa Allah malam kabiru ka faranta mana amma duk da haka na suka sani suna ta kamu a kano mata sun bani tosai daga bakin kofa ba su samu wurin zama ba malama ya hankuri muna so malam kabiru ka sa mana rana alfarma nike ne kai shugabana ne <laughs> sha hadu indo wala Allah mu mata wanda ba sun koma gida abun to sai na hadu da hanya na su tashi ne saboda direba na ya mana shiririta wai su kuma kuka suke sauraka ya zama awwalu mai yajibu an lal mukallaf ita sai imani a samara rana da za a haɗu a soki nauyin da Allah ya dora maka wannan ba umarni ba na kace ba da umarni ni ba zan ba umarni ba yanzu kai ne shugaba kafin mu tashi ka ce man ka ma ka ma kiblatka ina za iyayen mu mata kun ga yanda wannan majalisi jami'atu nisa sun jawo maku alheri to abin da ya ja maku su daga shugaba da sakatare da sauransu Allah ya masa albarka Allah ya sa gama lafiya amma na son gaya maku da malam da ya yi karatu da mu da ku baki ɗaya in an yi karatu. babu aiki da shi to an zaba ce ranar tashin kiyama ku san da wannan kuna kabbara kuna ji daɗi don da malam ya karance ku ya san ku waye yake kawo maka amsila yake kawo maka amsila da mace tana son barkanci kawo maka amsila daga baya idan ka da aya ya kawo maka zancen kunya ya kawo maka zancen burin tsiya kwaɗayin tsiya son banza maho ya kawo maka waɗannan to dan Allah ku je ku aiki da shi ba yanda za a yi aure a ci a zaman lafiya a cikin aljanna kuke kuna son zaman lafiya Allah ya faɗe ku a can arjana ne na jiran ku amma talauci da hankuri da faɗa gida can ya hankuri da shi duk duniya ba wanda ya kai manzo Allah hankuri ba wani wanda ya kai manzo Allah matsayi a duniyan nan amma shi da manzo Allah yi ila da matansa wata ɗaya baya salama baya magana da su ba ta shiga gidansa sharege suwa ila iya masu saboda irin sha'anin ku shugaban talika kowa ya sani to saboda haka a ringe sokowa kaɗan kaɗan domin a yi wannan abu na gani fatoyin da aka kawo za mu tafi da shi gidan rajin rokin shugaba mu je mu ba ku jawabi amma nan yanzu ba lokaci saboda ya gaji to amma kuma sekretary kai da shugaba ga aikin da gabanku ku tsara aiki na daura ilmiyan abin da ya shafi mata ku ringa gaice malamai ba lecture kawai ba kun gaini matan Kano sun hamsa kira to laifi ne yana kan kuma fita shi ku aiki ba aiki ne mata da yanzu suna nuna wallahi na hadu da su abun tosai tun safe inda mala ya fada suna nan mala wannan baiwa ne da Allah ya baka ai kokarin za a yi shemu gace shugaba ma ya zama indo a fara a yi awa daya awa biyu a sake ma abin da yake akwai iyayenmu malam ya yi shiru bai bangara ba ga zabe ko da wannan haduwa ba siyasa ba zaben na ku ne an kashe mu za ku yi kuka da yaran ku Ku fita ku yi zabe wanda ya dace a zaba ku kare mutuncin ku da ku da ku Allah ya sa mu dace kuma tambayoyin za ku ji shi a rajon Kano da wannan saurara wannan rajon zan je in bi shi daki daki kun san na tare da ku amma akwai jan da muke tsiya da ku kuma sai Allah ya sa mu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi Allahu Akbar. التكبير assalamu alaikum wa rahmatullah farko dai shi imam ahlus sunna wal jama'a muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi tawali'u ne irin da malam malam shugaba ne a gare mu kuma jagora ne kuma uba ne ina tabbatar muku duk abin da muke yin yace mu yanke mu taho dole za mu yanke mu taho ah, kamin na fada muku akan wannan malam yayi magana akan ku fito ku yi zabe kar ku da ku yi wasa mata wajen zabe ya faɗi wata magana mai muhimmanci idan ƙasa ta lalace aka rinka kashe mazaje su ake bari da marayu yanzu ku je sansanin yan gudun hijira duk inda sansanin yan gudun hijira yake su waye a tare a wurin mata da yara in gaje mai duguri mun je mun dirasa mai daniya a sansanin yan gudun hijira da ake da shi wajen guda goma sha bakwai akwai guda ɗaya da akwai mutum dubu goma sha takwas a ciki mafi yawa mata ne da yara suna kwana a waje ga sanyi abin tausayi mazaje sun gudu ko an kace su garin bama sanda aka rigima boko haram sai da aka kashe mazaje duka ko sun gudu mata ke sallar jana'iza kun ji a kafafen watsa labarai ko baku ji ba shugabar limamiyar sallar jana'iza mata take cewa a rana daya sun yi sallaci gawa wajen gawa 900 da wani abu a rana daya Allah mun gode maka da wannan abu ya zama tarihi a nan Kano nake fadar mai martaba sarkin Kano da aka sa bomb gawa nawa aka dawo da ita an tara gawa sai ka ce dala wasu mutane sun daina zuwa masallaci sallar juma'a saboda suna ne da ka ce yau juma'a bai ce wallahi bana zuwa mutum yana zaune zai jawo kai shi masallaci sun daina zuwa masallatan da ake zuwan kuma liman ma sai an caje shi ba magana mamu ake ba to ku mata kuke shiga matsala kuke shiga bala'i shugabanci ya lalace Allah mun gode maka da ka kawo mana sauki saboda haka ranar zaɓe kowace ta fita ta je ta yi me ta je ta zaɓe kuma ta zaɓi mutanen da suka kamata kamar yadda na ambata sannan idan kika je zaki zaɓe ba a yin kunshi a je a yi zaɓe matukar kin yi kunshi hannunki da lalli ko dice eh? to kunshin yana lullube wannan ɗan zane-zanen yatsan naki wanda yakan sa idan kika dangwala idan aka sanya a kwamfuta za ta zama damage za ta zama me? dameji saboda ka daga an ce zaɓe ya zo to mai gida ya haƙuri ƙunshi ko lalle an aje shi sai yaushe sai an gama zaɓe tukuna daga nan kuma dawa ci gaba da harkar ƙunshi, yanzu akwai wani bala'i ne da ma al'umma da muke so a ƙunshe shi a kaune shi a sawa jama'a ne alheri ina fata an fahimci wannan saboda haka ku fita ku je ku yi zaɓe kuma ku zaɓe mutanen kirki masu tsoron Allah masu gaskiya masu amana waɗanda za su iya jagorancin wannan al'umma Allah ta'ala ya samu dace malam da yau na faɗakarwa Allah ya saka masa da alkhairi har yanzu dai kamin na isa kan maganan malam ita shugaba ta ce mu ambaci sauran abubuwa guda shida da ba a magana kan su wanda za su zama su ne matashiya a darasin da za mu yi na gaba so waɗannan su ne abubuwa guda shida da ba mu yi magana da su ba waɗanda za mu yi magana a kai an gane wannan na'am ƙauna da tausayi ƙauna da tausayi jingina jinjina da girmamawa sune tubali da aka gina aure a kai an gane wannan? sai na gaba kudubar amarya ko gurbata amarya kudubar amarya ko an dauki wannan sai na gaba kawa ko kaya ya gabata ki san wacce kika dauko <laughs> sai na gaba haƙuri sinadarin rayuwar aure yanzu har shai ya fara taba mana magana haƙuri wajen zamantakewa sai na gaba kishi kumallon mata kishi kumallon mata sai na shida ba zan yi da a juya ɗana ba alhali ita ta juya uban wa kenan uwar miji kenan ita fata juya uban amma yanzu ta kafa wa matar ɗanta gaba wai matar ɗanta ba za ta yadda ta juyawa ba ta juya ɗan matarsa na masa biyayya yana son ta yana kyautata mata sai a zuga uwar miji a ce an mallake ɗanki ita ko da ta san tsayar da ta yi uban sai ta zo ta fiki fiki ta ce ba ta yadda ba ƙarshe ya hana matar zama lafiya waɗannan su da ajandu guda shida za mu tattauna sai ran da za mu yi lakta na gaba mun tattauna da malamin shawara tun da ana maganar program ɗin za kai shi indo in allah ya yarda ina so har na kin kuma muku shugaba na ƙasa gaba ɗaya shek abdullahi balalo mun zo tare to tun da ina so in kama muku babban kifi irin wannan so sai muka yi shawara da malam cewa kan mai saurin faɗa yanzu mu bari sai an tashi nayi magana da shugaba mun yi shawara da shi malam shi imam ahlus sunna wal jama'a sai mu tsaye da rana in mun tsaye da rana za ku ji a bakin malam Allah ya yarda saboda haka hajiya halima yanzu ke ake saurare in malam ya abin nan a bakin malam zaki ji ke kuma sai ki sarwa sauran al'umma ina fata fahimci wannan Allah ta'ala ya sa a dace assalamu alaikum wa rahmatullahi malama halima mun gode alaike nuna mana Allahu akbar Allahu akbar ah, to a halin yanzu a gurguje saboda lokacin sallah yayi har ya dan gota muna wato ko da yake a da'irarsa muke zan kirawo doctor ko professor professor to be professor in view Hadiya Hassana Sani Darma. ita ce za ta yi jawabin godiya ga waɗannan bayan Allah malamai da ita dama an ce magada annabawa ne insha Allahu sakayya ku tana gurin Allah kuma Allah ya da bayan ku za ta yi kyau kuma Allah ya da ba za ku haɗu da arba'una tsiyataku ba na mata za ku haɗu da arba'una alheri na mata da ikon Allah mun gode kwarai da gaske masha Allah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ina muku ban gajiya da wannan zama da kuka yi na wannan lokaci Allah ya saka da alheri zan yi jawabin godiya ga duk wanda suka zo wurin nan yau na farko baban mu abban mu Sheikh Abdulwahab Abdallah Imam Ahli Sunna wal Jama'a wanda kullum shi yake karfafan mu wajen aiki da addini da yada addini da taimakon marayu da mabukata al'ummar mu ta Kano da Najeriya da kuma sauran kasashen da muke a cikin wannan kungiya ta mu ta amuwa. Na biyu ina son babbar godiya ga Sheikh kabiru haruna gombe ku ce allah akbar wanda ya amsa mana wannan gayyata duk da mun san yana cikin matsatsi na ziyarce-ziyarce da lakcoci a ƙasa da wajen ƙasa amma ya samu ya ba mu wannan lokaci kuma har yake mana alkawarin sake dawowa ya ƙarasa biya mana bashin sauran nukudodin da bai faɗe su ba a wannan lokaci. da duka sauran waɗanda suka rakotu wannan wajen taro da duka waɗanda suke kan high table mune musu godiya da suka zo da kuma suka um, jure da wannan zama da suka yi da ɗaukacin mutanen da suke cikin amwa waɗanda su ne suka ƙudoro da wannan lacca da aka yi ta a yau sannan da su masu halartar wannan taro wato ku kenan masu sauraro waɗanda na ji an ce waɗansu har tun karfe shida suna gurin nan da wanda za mu ba wa haƙuri wanda suke waje wanda sautin nan bai je ya eh, samu su ba muna ba su haƙuri kuma muna musu alƙawarin cewar nan gaba za mu nemi wuri da zai wadaci dukkan ɗaukacin matan da za su zo wannan taro in dai a kano akwai shi shi za mu nema kuma za a je wurin a yi wannan taro na gaba ina wa duka manyan baƙi godiya zuwa wannan guri da waɗanda suka zo da san jarida da masu ɗaukan kamera da duk wanda suke zirga-zirga su je su dawo sannan muna musu fatan alheri muna godiya muna ƙara godiya muna ƙara godiya Allah ya ƙara wa kowa da alheri Allah ya saka kowa da alheri Allah ya ƙara wa kowa ƙarfin gwiwa yi wa addini hidima Allah ya bamu ikon aiki da abin da muka saurara a wurin nan mata mu ne gaskiya mu ne matsala mu ne muka caccanza al'amuran da suke gudana a auratayya shi isa abubuwan yanzu suka zo suna damun mu Allah ya ba mu ikon ɗaukan shawarwarin da malamai suke ba mu Allah ya ba mu ikon danna zuciyar mu mu koma al'adun mu na da dan mu samu auratayya mu ta koma mai inganci irin ta da Allah ya ba mu haƙurin zama da mazajen mu Allah ya ba mu haƙurin tarbiyyar ƴaƴayen mu to an ce ma in hada da rufe taro da addu'a Allah to liman ne zai mana a rufe taro da addu'a wanda nake yi zidan godiya ce Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka saurara saboda haka ina ƙara mana godiya Allah ya saka mana da alheri Allah kuma ya haɗa mu a lokaci na gaba Allah ya ba mu lafiyar da za mu zo ya ba mazajen mu dama da za su ba mu damar mu zo wannan taron na gaba Allah ya saka da alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to a gaida profesa a gaida profesa alaga fata malam sai a yi mana addu'a ta rufewa kuma duk ilahirin waɗanda kuka zo Allah ya taka da alhari Allah ya sa mun ji kuma mun yi aiki Allah ya sa mun ji kuma mun ce eh yawwa malamai ba ɓaɓatu kawai suke yi ba alaga fata malam أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله to alhamdulillah wato Allah shine abun godiya godiya mai yawa hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi gaskiya wato wannan lacca ta yi armashi yadda ya kamata kuma bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala lallai mu ƙara godiya mai yawa da addu'a ga shi malam kabiru gombe wanda yake shine sakataren ƙungiyar izala na ƙasa baki ɗaya mun yi sa'a a irin hidimomin da yake da su ya dan ba mu lokaci yanzu kuma abin farin ciki zai sake ba mu wani lokaci domin ƙarasa wannan lacca da ya rubuto to muna addu'a gare shi Allah saka masa da alkhairi kuma abubuwan nan da ya ja hankalin mu ba ku kaɗai mata ba har mu mazaje abin da ya shafe mu ga baki ɗaya tunda da namiji da mace kamar ya dai bayyana wato mace an halice ta ne daga jikin namiji gaba ɗaya abin ya shafe mu to muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abubuwan da muka je shiga zukatan mu kuma mu aiki da shi Allah saka masa da alkhairi kuma kowa Allah kai shi gidansa lafiya sallu ala nabiyil karim وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم Dodo Allah a zauna a yi nuna ɗa'a baƙi